yau talata ashirin da ɗaya ga watan da sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan nuwamba 1995 muna karatun littafin bayani wujubil hijrati alal ibad na a Sheikh usman mujaddi allah ya ji kanshi da mahaifanshi da malaman shi da sauran musulmi baki ɗaya mun kwana a ƙarshen fasli na talatin da uku inda za mu tashi fasli na talatin da hudu amma kafin sannan a ƙarshen fasli na talatin da ɗaya akwai wata kalma wadda ainihin muka fassara ta ai muka karanta ta da kuskure a wancan mako inda yake magana a cikin shafi na tamanin da biyu a faslul hadi wasalasun fi hukumi qitalil kuffari idza tatarassaw bi dhurriyyatihim aw bil muslimina to a cikin wannan babi daga karshe karshen shi a shafi na tamanin da biyu sai wannan shi kalma ta sake zuwa yace wa zalika karamil kuffar almutatarrifina almutatarrifina ta'un din guda biyu ne sai muka karanta shi da almutarassina almutatarrifina ne shine gyaran kawai insha Allah sai a ƙarshen fasli na talatin da uku ɗin ma za mu ɗauko daga wata jumla ta ƙarshe-ƙarshe saboda bata samu ta shiga cikin kaset gaba ɗaya wancan karo ba inda yake magana dangane da nau'o'i na ganima ma'ana ganima ana samu akwai mazaje akwai mata akwai yara da dukiya da ƙasa da abinci da abin sha to a ƙarshe sai ya ce wa fi muktasaril khalil a cikin littafin muktasar na shehu khalil ya ce wa jaza akhdhu muhtajin na'alan ya halatta ga wanda yake da buƙata ya ɗauki takalmi a cikin ganima tun kafin a raba ganima ɗin wa izaman ko kuma ɗamara wadda zai ɗaura wa ibratan haka kuma ya halatta ya ɗauki ainihin allura wadda zai gyara tufafin shi ko kuma wani abu makamancin haka kamar basilla wa ta'aman kuma ya halatta ya ɗibi abinci wanda zai ci wa in na'aman aiki abincin koda wanda yake zai ba dabbobin shi ne wa alafan ko kuma kulli wanda zai dama dabbobin su sha ka saubin kamar yadda yake ya halatta ya ɗauki tufafi wa silahin kuma ya halatta ya ɗauki makami ya amfani da shi wa dabbatin kuma ya halatta ya ɗauki dabba daga cikin dabbobin ganima liyu radda don ya dawo da ita in ya gama ainihin amfanin da ita ko kuma an komo gida wa ruddal fadlu in kasura ce idan mutum ya ɗibi wani abu daga cikin dukiyar ganima ya amfani da shi ko abinci ko tufafi ko makamantan haka sai ya zama ya ragu da yawa to wajibi ya koma da shi cikin dukiyar ganima wa in ta'azzara in ko ya zama abu ne mai wahala gare shi ya iya mayarwa ma'ana mayar da ragowa din zai ba shi wahala su dika bihi sai a je ai sadaka da shi ma'ana sai je ɗauka ya bayar ya sadaka da shi intaha wannan fasli ya kare wanda ke bayani akan nau'o'i na ganima da kuma ainihin bayani akan yadda ainihin ita ganima din take a yau sai shehu ya ce alfaslun rabi was salatun fasli na talatin da hudu fi yati kismil ganima game da yadda ake rabon ganima ɗin mun ji ganima iri kaza iri kaza iri kaza ce to yaya kuma ake rabawa kuma su wanene ne ainihin ake ba ita ganima ɗin faqulu wa billahi ya yace ina mai neman dacewa a gurin Allah sai in ce qala ibn juzayy fil ibn juzayy ya faɗi a cikin littafin shi Ƙawaninul fiqhiyya kamar yadda na kan faɗi sau da dama ma'ana shehu usmanu ya ainihin dogara eh, wajen kawo maganganu a cikin ainihin wannan littafi nashi daga maganganun da yake ibowa a cikin kawanin fiqhiyya na ibn juzayyi littafi ne karami ba wai girma ne da shi ba amma fiqhu ne na malikiya amma yana yana gwada sauran mazhabobi da malikiya yana kawo mazhabobi shafi'iyya imam shafi'i shafi'iya ce abu hanifa ya ce ahmad ibn hanbal ya ce kamar girman littafin bulogul maram ko ya dan dare shi da kaɗan ya ɗare shi to shine ce qala ibn juzayyin fil qawanin ala bayani zalika ibn juzayyin ya faɗi a cikin littafin shi al qawanin ma'ana na fiqhiyya da ya zo bayani akan yadda ake raban ganima sai yace yamizul amirul jaisha shi ainihin kwamandan yaƙi ko kuma shugaba khalifa kenan zai ware ainihin sojojin yaƙi fa yaqsimu alaihim arba'ata aqmasil ganima sai kasabta musu kashi hudu daga cikin biyar na kason ganima din dama ganima din aka ce za a kasafta ta kashi biyar kashi ɗaya cikin biyar shine za a zuba cikin bai mali wanda yake maslaha ta musulmi baki ɗaya su za su amfana to kashi hudu bisa biyar din sai a ware su sojojin da suka je yaƙi din su ne za a rabawa wa hum fi daril harb za a raba musu wannan dukiya ta ganima tun suna ƙasar da suka yi yaƙi din haka ya zo a cikin ainihin mazhabin malikiya wa abu hanifa amma abu hanifa ya ce la ya shi ainihin khalifa ba zai rabawa sojoji wannan dukiya ba hatta ta tsira fi darin islam har sai an ɗauko ta an kawo ta gidan musulunci sai an kata ƙasar da musulunci yake ma'ana sai an dawo gida ke ne wa huwa mukhayyirun wa huwa mukhayyarun baina qismati a'yaniha wa asmaniha aka ce shi ainihin shugaba din an ba shi zaɓi wajen kasabta wannan dukiya ta ganima a halin da aka samo ta na dukiya au asmaniha ko kuma da kimar kuɗinta ma'ana ko a raba ta a yadda take ko kuma a yi mata kiyasi ainihin sai a ɗibi kuɗi ta sai a baka wannan ainihin wato an baiwa shugaba zaɓi yaf'alu min zalika ma yarahu aslah liman ko shugaba zai yi abin da ya ga yafi maslaha game da haka a nan ba wai ku ne za ku ce ga yadda ake so ba a'a an je an samo tufafi shaddoji da atamfofi da makamantan haka sai shugaba ya kiyasin su misali sai ga cewa waɗannan ainihin tufafi da aka samu za su kai na naira dubu talatin shikenan sai a samu naira dubu talatin sai a kasafta wa sojoji haka ya halatta a haka ko kuma a rarraba musu waɗannan atamfofi ko kuma shaddoji duk yadda shugaba ya a cikin wannan ya halatta waɗannan abubuwa yanzu muna karantawa ran da aka zo aikata abin a aikata kada ka koma ka zama ba bagidaje kuma jahili ana karantawa ne yanzu tun abin bai zo ba da zara abin ya zo to ka ji yadda ake yi wa fi bayani ma yushamu lahu sa'annan shi eh, ibnu juzayyin a cikin kawani ya faɗi ya lokacin da ya zo bayani akan ainihin wa qala fi bayani man yushamu lahu shi ibnu juzayyin da ya zo bayani akan ainihin wanda za a kasafta a bashi ganima din sai ya ce ma'ana wane ne za a baiwa ganima din in an kasafta da waye da waye ya halatta su ganima da waye da waye bai halatta ba to da ya zo bayani akan waɗanda ake rabawa ganima sai ya ce wa in amma muslimul hurru amma mutumin da yake musulmi ne ɗa ba bawa ba azzakaru namiji ba mace ba albalighu kuma wanda yake balagagge fa yushamu lahu ittifaqan dukkan malamai baki ɗaya na fiqh sun haɗu akan cewa za a ainihin ɗibi dukiyar ganima a bashi musulmi ne sannan ɗa namiji kuma balagagge ya je ya shiga cikin sojojin da aka yi yakin da shi to wannan malamai na malikiya baki ɗaya sun haɗu ainihin akan cewa za a ɗibi wannan dukiya ta ganima a bashi duk sa'an da aka ce ittifaqi ka fahimta ittifaqi a khassu min al ijma ijma'i in aka ce baki ɗayan al'ummar musulunci dukkan mazahibu sun haɗu akan matsala za sai a ce ijma'i amma duk abin da aka ce ittifaqi to ana nufin wasu bangare saboda haka nan shi yasa ga mun fassara shi da cewa ittifaqan a cikin mazhabin malikiya an haɗu akan cewa wanda ya halatta a ɗibi dukiyar ganima a bashi shine musulmi ɗa ma'ana ba kafiri ba ba bawa ba azzakar kuma namiji ba mace ba albaliku balagagge ban da yaro ko da za a zo duk za a yi bayanin waɗannan shine yace fa yusham lahu ittifaqan duk baki ɗaya an haɗu kan cewa za a ba wannan ainihin kasan ganima wa ammal kafiri. amma kafiri fa in lam yuqatil idan bai je yaƙi ba lam yusham lahu ba za a ɗibi dukiyar ganima a bashi ba ba za a bashi kaso daga ganima ba an gane wannan wa in qatala idan kafiri ya shigo cikin dakaran musulmi yayi yaƙi, shin ya halatta an samo ganima a bashi kada ka manta mun yi karatu a can baya mun yi karatu a can baya da muka yi bayani akan cewa in kafiri ya biyo musulmi wajen yin jihadi shin za a kyale su za a kyale shi ya shigo ko kuwa to duk an yi karatu akan wannan to a kaddara cewa nan kafiri ya zo ya shiga cikin ainihin sojojin musulmi ya taya mu yaƙi to shine sai malam ya yace fa a ƙawale. akwai maganganu uku magana ta farko wasu suka ce za a ɗibi dukiyar ganima a bashi tunda ya shigo cikin sojojin musulmi ya taimaka wasu kuma suka ce a'a ko da yake ya shigo cikin sojojin musulmi ya taimaka ba za a bashi ba magana ta biyu kenan to magana ta uku din shine sai yace ya fi salis ko kuma yufarraqu fi salis a magana ta uku aka ce to za a bambance za a tsaya a tantance tukuna baina an yuftaka an yaftakira almuslimuna ila ma'ar ma'unatihi za a bambance da alura shin musulmi suna da bukata ga taimakawar shi da ya a wannan jihadi fa yushamu lahu sai a bashi zuwan da ya zo ya taimaka mana a cikin ainihin yaƙi in mun ga cewa e lallai ya taimaka mana da kuma bukata akan taimakon shi mun gane wannan ko to sai ainihin a kasafta sai a bashi amla ko ka musulmi ba su da bukata a cikin ainihin wato zuwan shi ya kawo gudunmawa ma'ana ko da bai kawo gudunmawa ba ba wani abu da zamu ga yana ƙasa fala to ba za a bashi ba akan wannan mun gane wannan shine ainihin bambancewa din a na uku sai matsala fahimta magana ta uku a cikin malikiya sai da aka tsaya aka tantance in an ga da bukata a kan shi to a ɗiba a bashi in an ga ba a da bukata ya ce dama ba mu da bukata ka tafi ka ba mu ba a baka cikin dukiyar ganima al'abdu kal kafiri sai shehu ya ce duk wannan yana kwaso maganganu ne daga kawanin fiqhiyya bawa ma kamar kafiri yake ma'ana bawan da ya zama musulmi ne ya shigo cikin sojojin musulmi yayi yaki to hukuncin shi kal kafiri kamar kafiri ne shi ma sai a lura in ana da bukata a kai na ainihin halartar shi sai a bashi in ba a da bukata ba za a bashi ba magana ta farko kenan magana ta biyu kuma kada a bashi kwata-kwata ko ana da bukata ko ba a da bukata magana ta uku kuma ko ana da bukata ko ba a da bukata a bashi su ne waɗannan maganganu guda uku wasabiyul Musiku lil qital yace yaro wanda ya zama yana da iko yana da karfin iya yin yaki ya shigo cikin sojojin musulmi ya yaki yushamu lahu to za a ainihin wato kasafta za a bashi nashi kaso din shi ma wakila a wata fadar aka ce la yushamu a'a ba za a ɗibi rabon ainihin ganima a bashi ba wifaqan lahuma wannan magana ita daidai da maganar da Abu Hanifa da Imam Shafi'i suka yi Imam Abu Hanifa da Shafi'i suka ce ko da wannan yaro ya zama ya iya yin jihadi yana da ƙarfi kuma ya yi ainihin sadaukantaka ya yi ƙwazo a ciki ba za a ainihin bashi wannan dukiya ta ganima ba wa a cikin malikiya kuma aka ce a'a za a iya ɗiba za a bashi shi walmar'atu sai kuma mace in lam tuqatil idan bata shiga yaƙi ba lam Hamlaha ba za ainihin a bata kasan yaki ba za a bata kasan ganima ba ma'ana ya halatta an tafi da mata suna jiya ainihin marasa lafiya suna hidimomi waɗanda suka shafi harkokin taimakawa amma ba su shiga yaki ba haka ce to ba za a bata ainihin wato wannan kaso daga cikin dukiyar ganima ba wa in qatalat idan kuma ainihin ta shiga ta yi yaƙi ita mace ɗin Fafisti fi ha kaunan malamai sun yi maganganu biyu dangane da shin ko ta cancanci a ɗibi ganima ɗin a bata ko bata cancanta ba wasu suka ce sai a ɗiba a bata ta cancanta tun da ta yi wasu kuma suka ce a'a ba za a ɗiba ainihin a bata ba wasu sai suka sake ɗauko waccan magana in an ga da buƙatar ta a wannan yaƙi shi kenan sai a ɗiba a bata in an ga ba a da buƙatar ta a wannan yaƙi kada a ɗiba a bata wattajiru sai kuma ɗan kasuwa wal ajir da kuma wanda yake ainihin ɗan ƙodago ne lahu ma su ma za a ɗibi so na ganima sai a basu in katala in sun shiga sun yi yaki silma shuhuri haka shahararren magana ta zo a cikin malikiya ma'ana wani dan kasuwa ne wani dan kodago ne masu harkokinsu ne na yau da kullum ba su daga cikin sojojin da aka lissafa cewa za su tafi jihadi amma sai kullarin fashi ko ya fasa zuwa wurin aikin shi sai ya taho ya shiga cikin sojojin musulmi ya je yayi jihadi a cikin maganar da ta fi shahara a malikiya aka ce to in an zo ka san gani ma za a ɗiba a bashi mun gane wannan da kyau wa yushamu lil a'raj gurgu ma shari'ar musulunci bata kallafa mishi zuwa jihadi ba amma in ya je jihadin fa to aka ce za a ɗiba a bashi wal majzum da kuma wanda yake kuturu kuturu shari'ar musulunci bata dora mai zuwa jihadi ba amma sai zama ya sa kanshi ya tafi in aka je aka samo ganima za a bashi wa aqta al yusra da wanda yake da hannun hagu yankacce ma'ana hannun shi na hagu da tsatse ne hannu ɗaya yake da shi na dama ne mai lafiya kawai to in ya shiga jihadi shari'a bata dora mai jihadi ba amma in ya shiga da kanshi in ya je in aka samo ganima za a bashi da khilafil a'ma yace sabanin ainihin makaho shi makaho ba za a ɗibi dukiyar ganima a bashi ba koda ya je ya sa kanshi koda da kanshi ne wal da kuma wanda yake ya ainihin wato ma'ana wanda yake da rashin lafiya wadda wannan rashin lafiya takan zaunar da shi wanda yake da wata cuta wadda yake tana zaunar da shi baya iya yin jihadi ko wata cuta ta farfadiya takan kama shi sai a ce to kai ana jin tsoron karka filin jihadi ainihin wannan cuta ta tashi ko kuma wata cuta wadda ta zaunar da shi a gida baya iya fita sai ya ce a daure dai a dauke shi a tafi da shi ya ka tafi da shi ya ka ce to ko ya je ya shiga cikin jihadi din ba za a bashi ganima ba wa aqta al yadaini da kuma wanda yake da hannaye biyu gutsurarru ko ya shiga jihadi shi ma ba za a bashi ba duk waɗannan ana karantawa yanzu ranar da al'amarin ya zo in aka zo a aikace kai makaho aka ce ba a ɗora maka jihadi ba ka shiga ka bi mutane suka je in aka dawo ba za a baka komai ba sai dai an ga dama ba dole a baka ba in an hana ka kada ka ce dan me an zalunce ka kaza kaza kaza kaza a'a gashi yanzu ana karantar da mutane shi yasa muka ce mu a cikin tamu tafiya ba cewa za mu ku taho a aiki ba sai an karantar da mutane tukuna ya ake aikin a aikace saboda so muke a yi aiki in yadda za mu samu Allah ya yarda da mu in ba a koye shi yadda Allah ya nuna ba babu yadda za a yi ainihin a samu a sami yarda Allah mun gane wannan da kyau ko don haka duk wata hayaniya da harguwa ba ita bace a tsaya a karantar da mutane addini kar a ga wai tsawon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin maka shekaru goma sha uku yana karantar da mutane addini ya dawo madina ya sai da ya shekara goma yana karantar da mutane addini a lokacin da aka yi zaman maka shekara goma sha uku din nan duk wulakanci da cin kashi da aka rinka wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai bai ce a tafi jihadi ba saboda a lokacin ake karantar da mutane za a haɗu da sahabi a wulakanta shi sai wani sahabi khabbab bin al-arat yace muka zo muka kawo kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda irin tsananin wahala da mushrikai suke gana mana muka samu manzon Allah yana kwance ya tada kai da wani mayafi nashi manzon Allah ce ku yi hakuri al'amarin ai da yi tsanani yadda har za ku ta kawo kuka ba a zamanin da akan zo da mutum dan yayi imani da Allah kadai sai ainihin a kama shi a saka zartu a tsakiyar kanshi a ce ko ya ridda ko a tsaga shi biyu idan ainihin ya ƙi riddar sai a tsaga shi biyu amma wannan bai sa shi ya ridda ba dan haka ku tsananin ai bai kai ba to haka aka zauna sai da aka karantar da mutane da aka dawo madina shine ayoyi na umarni da jihadi suka fara sauka uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ana sanar da cewa waɗannan din nan da ainihin aka zalunce su a ƙasar makka to Allah yana sane da cewa an zalunce su kuma Allah zai saka musu kuma a nemi su izini akan su kintsa za a yi jihadi to haka aka rinka tarbiyyar mutane ba ka ce wa mutane ku taho jihadi baka koya musu imani ba baka tsora su akan akida ta gari ba baka koyar da su yadda ake jihadin ba in aka zo filin dagan za su baka kunya saboda wani da zarar ya ji karan bindiga to ya tabbatar ba kan shi ta faɗo ba kenan zai shika da gudu zai kwance naɗin shi ya cire dogon rigar shi ya gudu saboda me saboda zai ga za a kashe shi a iska ne don me don ba a koyar da shi aqida ta gari ba kuma bai san yadda ake jihadin ba bai san falalar shi ba to shi yasa eh, kai ne da'awa gaggawa ba taka bace abin da kake so kana karantar da mutane har lokacin da Allah zai sa kafafuwansu su zurfi akan abin da kake koyar da su yadda an ce ku fito za su fito ai akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama hanzalatu ghasilul mala'ika wanda ya yi aure yana saduwa da ainihin iyalin shi rana ta farko sai aka ainihin ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hayya ala a fito jihadi yana kira zuwa ga jihadi sai sheko da gudu ya fito yana fitowa aka zo aka fara jihadi sai aka kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani yanayi da bai taba gani tare da wani mutum ba sai ya gama la'iku suna wanke shi sai sa a binciko sai aka binciko aka ga ashe sai matar shi tace ai ga halin da yake ciki daga jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kira shine sai ya fito to shine manzon Allah yake ai mala'iku na gasi ne mishi wanka ma'ana mala'iku ne suka yi mishi wanka na mutuwa ko kuma na janaba din to in mun fahimta anan in ba karfin imani da annabi ya dade yana koyar da su da kuma yadda yake nuna musu falala ta jihadi ba yaya za a yi kana kwance tare da iyalinka rana ta farko amaryarka ka iya rabuwa da ita ka taso ka je a kashe ka ya za a yi mutumin da yake gurgu ne dan gaso ya kiro manzon Allah yanzu aka kashe ni wannan kafa za ta miƙe aljanna manzon Allah yake eh ko da dai babu jihadi akan gurgu amma yake shi dai abin da yake so kawai yanzu an kashe shi a wurin jihadi in yaje zai shiga aljanna ranar kiyama manzon Allah yake eh ya shiga aka kashe shi din kuma ya samu wannan ainihin aljanna din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi kafafun shi sun miƙe a cikin gidan aljanna sa'annan wani ya zo da dabbobi yana kiwo duk fuskar shi da cin zanzana da muni da baki yace ya rasulullahi yanzu in na shiga jihadi aka kashe ni zan samu wannan fuska ta zanzana nan duk ta fita in hasken fuska manza Allah yake me zai hana yace to dabbobi ba na bane na kiwo ne ya zan yace ibi kasa ka watsa musu za su koma ga masu su hakan din yayi kuma suka koma ga masu su tun mun karanta wannan a cikin kitab abin nan ahkam ahkamul janaiz wa wa bid'uha na fadilatul allamah albani duk mun karanta ko duk baki daya waɗannan ana nuna maka dan annabi ya karantar da su ne sun san falalar jihadin sun san aqida sai shi yasa yanzu mu ma abin da yake akan mu dole ne mu ɗauki manhaji salafi mu ɗauki tsari irin na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a wajen aqida a wajen ibada a wajen mu'amaloli da wajen suluki na yau da kullum baki ɗaya. sa'an nan sai mu dawo yadda annabi ya zauna ya karantar da mutane inna mu ma sai mu zauna muna karantar da su a hankali a hankali har zuwa lokacin da za su samu zukatansu su da su akan abubuwan da muke nuna musu to duk ran da aka ce a fito a aiki sai a yi mun gane wannan da kyau ko to shine abin da ake cewa wa qala fi bayani ma tastahiqu Bihil Ganima ghanima yace da kuma ibnu juzayyin yazo inda yake bayani akan abubuwan da za su sa mutum ya cancanci samun ganima ɗin ma'ana ko da ka je jihadi to akwai wasu ainihin halaye waɗanda sai in ka kai gare su ne sa'annan zai cancanci ka samu cin ganima ɗin sai Ibn juzayin ya ce tastahiqqu bi huduril qital ganima tana cancanta ga mutum matukar ya halarci gurin yaƙi wa in ganima ba'dahu fil shuhuri. ko da an samu ainihin wato wannan ganima bayan yaƙi ɗin ne ko kuma bayan ya halarta ya tafi ma'ana ya halarto yakin an fara yakin da shi sai wata larura ta sashi sai ya koma gida ko kuma ya daina yin yakin to wannan in an tashi rabon ganima za a raba da shi ko kuma wa in ganima hu ko in an samu ganimar bayan da aka gama yakin sai da aka gama yakin baki daya sa'an nan aka zo kuma ainihin aka samu ganima aka tattaro to anan ma za a raba wannan ganima tare da shi fil mashhuri a cikin magana wadda ta fi shahara a cikin mazhabi na malikiya akan haka in mutum ya zo jihadi wanda ba a tara wannan ganima ta wannan jihadi ba sai bayan wata ɗaya amma shi kwana goma ya aurin jihadin ya koma gida za a raba ganima har da shi kenan ina fatan mun gane wakila wasu kuma suka ce bi huduri a in ya halarci yaki ɗin to shine ainihin za a bashi ganima in ganima shi in ainihin an samu ganimar shi yana cikin yana lokacin da aka samu ganimar ba bayan tafiya shi ba wasu suka ce sai in an yi yakin da shi an samu ganimar a cikin wannan yakin shi kuma yana cikin dakaran yakin bai tafi ba sannan za a bashi amma magana ta farko ita ce mashahuriya kamar yadda aka ji a cikin mazhabi wakila bil a bil idrab wakila bil idrab a wata fadar kuma wasu suka ce a bil idrab sai in ya shiga cikin fagen fama ya nuna gwarzantaka tukuna sa'annan shine za a ɗibi wannan dukiya a bashi ma'ana ko da an yi jihadin da shi tun daga farko har ƙarshe yana nan amma bai nuna gwarzantaka ba wasu suka ce ba za a bashi ba shine yace wakila bil idrabi wasu suka ce a ya nuna gwarzantaka tukuna za a bashi wannan fa fil mashhuri to akan haka a cikin waccan magana ta farko kaga ai maganganu uku kenan ko to waccan magana ta farko da muka karanta ya ɗin? akan haka man mata ba'dal qital wanda ya mutu bayan da aka gama wannan yaki aw arsalahu al-amir ko kuma shugaban musulmi ya aike shi ana cikin jihadi sai shugaban musulmi ya kira shi ya aike shi fi manfa'atil muslimin ya aike shi a wata matsala wadda za ta amfanar da musulmi aw mata farasuhu ko kuma dokin shi ya mutu aw ba'ahu ko kuma ya ainihin siyar da dokin bayan an gama jihadi din fasahamuhu sabitun rabon shi yana nan tabbatacce gare shi ana cikin jihadi bayan an gama jihadi sai ya mutu ko kuma ana cikin jihadi sai shugaba ya kira shi sai ya aike shi har aka gama jihadi bai dawo ba ko kuma bayan an gama jihadi ko ana cikin jihadi sai ainihin dokin shi ya mutu ko kuma bayan da aka gama jihadi an taho gida sai kama dokin shi da ya je jihadin akai sai ya siyar duk da haka dai raban shi da na dokin shi duk yana nan za a bashi ko mun fahimci wannan wa man takhallafa fi tariq wanda ya zaman shi a hanya an taho jihadi sai ya zauna a hanya ya ki karasowa ya bi mu tarikan lil ghazwi ya rabu da zuwa yaki din fala sahama lahu wannan ba shi da rabo ba za a ba shi rabo ba an tafi za a tafi ainihin jihadi sai zaman shi a hanya kawai sai ya ci gaba da harkokin shi to shi kenan tunda ya bar wannan ainihin yaki ba za a ba shi ba fa in balla anil jaishi amma in bacewa yayi anil jaishi daga rundunar yaki rundunar yaki suna cikin tafiya ma'ana bataliya ta yaki tana cikin tafiya sai ya bace ya rasa inda wannan bataliya suka yi hatta ganimu har sai da suka yi yaƙi din suka tara ganima kaga shi bai yi yakin ba ba a kuma ma samu ganima yana nan ba Ba salasatu kawalin maganganu uku akai a cikin mazhabi ka ji fa haka ilimi yake nan ka ji an yi uku nan duk baki ɗayan kana zaka iya fahimta abubuwa a hankali insha Allah magana ta farko al ishamu wasu suka ce za a kasa a bashi nashi rabo din tunda dai ya taho amma bata yi wa nafayihu wasu kuma suka ce a'a an kore samun rabo din daga gare shi ba za a bashi ba wa tafruqa wasu kuma suka ce a'a za a tsaya za a tantance wa huwa al-mashhur tsayawa a ce za a tantance da magana akan bata shi din shine ainihin wato shahararriyar magana yaya za a tsaya a tantance ce baina an an yadhilla qabla al-idrab ma'ana za a tsaya a tantance tsakanin bacewar shi da zai yi kafin a je a shiga ga filin daga a buga yaƙi fala sahama lahu wannan ba shi da rabo wasu suka ce za a lura kafin a je da shi a shiga filin daga a ga irin kokarin da zai yi ne ya bata to wannan ba shi da rabo wa ba'adahu wasu kuma suka ce idan sai da aka fara yaƙi da shi aka ga ya shiga filin daga ya nuna sadaukantaka fasahamuhu sabitun sannan rabon shi zai zama tabbatacce haka wasu suka bambance to wannan magana ta ƙarshe sai ce ita ce shahararriya a cikin mazhabi wannan kenan sai kuma shehu ya ce duk waɗannan maganganu shehu ɗin yana ɗauko su ne daga cikin littafin kawanilul fiqhiyya sai ya ce wa kazalika sufunu haka kuma jiragen ruwa izarar datin rihu ba a baha, idan ana cikin tafiya a jiragen ruwa na musulmi sai iska ta taso da guguwa ta teku sai ta tunkuɗa wasu jiragen sai suka baya an gane ko iska ta koma da wasu jiragen baya wa in atal jaishu ala yace to su ma haka za a yi ana cikin tafiya jiragen ruwa kamar guda talatin na musulmi za su tafi jihadi sai iska ta tunkuɗa guda biyar sai suka koma baya to su ma akwai waɗancan maganganu guda uku a kansu wasu suka ce idan sai da aka je aka fara jihadi din ne amma sai iska ta tunkuɗa su baya to za a ɗibi dukiya a basu in kuwa kafin a fara ne tun akan hanya ne iska ta komar da su ba za a basu ba wasu kuma suka ce ko da sun shiga ciki ma'ana matukar ko sun shiga ciki ko ba su shiga cikin yaƙi ba tun kafin a kai wurin yaƙi iska ta koma da su za a basu wasu kuma suka ce a'a ba za a basu ba mun gane wannan haka aka irin waɗannan maganganu kamar yadda ka ji waɗancan guda uku wannan kenan sai ya sake shiga wata magana ya ce wa in atal jaishu ala naharin idan bataliyar yaƙi ta musulmi suka je wani kogi wa in atal jaishu ala naharin idan wani kogi idan wasu sojoji ko bataliya ta yaƙi suka ainihin wato zo wani kogi za su jilma shi fa jazahu qaumun sai wasu daga cikin bataliyar sai suka ƙetare wannan kogi wa ganimu suka je kuma suka samo ganima wata kallafa qaumun sai wasu kuma suka yi zaman su suka ƙetare wannan kogi fala haqqa lahum fil ganima to su waɗannan da suka zauna suka ƙetare kogi din in an zo ganima raban ganima ba su da haƙi ba za a ba su ba ma'ana zakaran yaƙi sun taho waɗannan suka daure suka ƙetare kogi suka je suka yaƙi suka samo ganima waɗannan kuma suka tsaya sai da waɗannan suka dawo da ganima to ba za a ba waɗannan da suka ƙi zuwa su ƙetare kogi su samo ganima ba ya gama wannan magana sai sake shigowa cikin wata maganar ya ce wa idza taraqal jayshu idan rundunar yaƙi suka kasu kashi biyu faganima kullu fariqin fi jihatihi sai zama kowace ƙungiya kowane bangare sun je sun samo ganima a inda suka fuskanta fahum shuraka'u idza kana kullu fariqin bihaythu yughithu yughithu sahibahu in ihtaja ilayhi yace idan ainihin rundunar yaƙi suna tafiya a dunkule sai suka kasu biyu waɗannan suka yi wannan ɓangare waɗannan suka yi wannan ɓangare sai suka je suka samo ganima ɗaya daga cikin ɓangaren sai suka ainihin samo ganima waɗannan ma suka je suka samo ganima sai ke fahum shuraka uku duk baki ɗaya suna da tarayya akan wannan abin da aka samu sai a zo sai a haɗe baki ɗaya amma idza kana kullu fariqin in ya zama kowace tawaga kowane kungiya bi haisu yughisu sahibahu suna inda yake ainihin wato za su iya taimakawa 'yan uwansu in ihtaja ilaihi suna kusa yadda yake in waɗannan sun buƙaci taimako waɗannan za su iya kai musu in waɗancan sun buƙaci taimako waɗancan za su iya kawo musu to in ya faru a haka to shikenan sai a ce a haɗe ganimar baki ɗaya a raba ta gaba ɗaya amma in sun yi nisa daga waɗannan waɗannan ma sun yi nisa daga waɗannan ko waɗanne sai su raba ganimar su gwargwado yadda suka samu ta mun gane wannan da kyau ko yace wa idza kharajat sariyatun anil jaishi idan wata ainihin wato tawaga ko kuma wata ƙungiya ta mayaka ta fita daga cikin bataliya fa ganima sai suka je suka samo ganima bataliya guda ce ta sojojin musulmi ke tafiya sai aka samu wasu ainihin sojoji kamar guda ɗari biyar sai suka ware sai suka tafi wani wuri suka yi jihadi suka samo ganima bi mawdi'in qarib a wuri wanda yake mafi kusa ma'ana a wuri wanda yake kusa da waɗancan asalin bataliya yasilu ilaihim fihi ghawtul jaysh yadda yake gudunmawar waɗancan da ke cikin bataliya din za ta iya kaiwa ga waɗannan inda waɗannan ɗin za su nemi gudunmawa waɗannan ɗari biyar da suka yanke suka je suna jihadi da za su nemi gudunmawa waɗannan za su iya kawo musu gudunmawa a kusa to shine sai yake sharaka hal jaishu fi ganimatiha wannan bataliyar uwar bataliya kenan za su ainihin yi tarayya wajen amfana da wannan ganima da waɗancan sojoji ɗari biyar suka samu ko mun fahimci wannan jama'a mu kalli waɗannan abubuwa duk shari'ar musulunci ta san da waɗannan abubuwa ta bayyana su baki daya kawai sai aka zo aka ce a taho jihadi da me za a yi jihadi da mujalla da mujalla ake jihadi sai an yi karatu an bayyana mutane yadda ake yin abubuwa baki ɗaya. in ba haka ba an ƙi yin karatun addinin musulunci saboda ƙiuya da son banza da son girma me zai faru za a zo in a ƙaddar gwamnatin ta musulunci ta kafu wai da me za a yi hukuncin tukuna Qur'anin ba a san yadda ake karatun shi ba ba a san yadda fassarar shi take ba ba a san yadda ilmomin shi suke ba hadisi ba a san yadda karatun shi yake ba ba a san ilmomin shi ba haka shi fiqhu ba a kuma iya larabci ba shin kuna nufin kuma sai aka kafa gwamnatin musulunci kuma a zo ana ainihin magana da turanci haka ba a yi sai a zo a kafa gwamnatin musulunci sai shugaban musulmi kuma ya zo yana ainihin speech da turanci to me aka yi ma'ana ja ya faɗo ja ya ɗauka kenan to dole ne sai ya zama shi shugaban jihadi ya san ainihin karatun addinin musulunci ya iya karatun alkur'ani ya san tafsirin shi sa'annan kuma shugaba ya iya larabci a dole ne mana ko shugaba bai iya larabci ba amma shugaba ya iya turanci shugaba ya iya lacca amma shugaba bai iya karatu ba to to da me za a yi jihadi na jama'a da surutu ai su shehu gashi sai da suka yi karatu suka aikata a aikata kuma suka zo suka rubuta gashi mun gada mun gane wannan ko shi yasa duk wata hayaniya ta daina baka sha'awa karatu dai sai ka yi shi inda za ka gane haka typical example a nan na rayuwar duniya shi ne yanzu ka je ka tafi ma'aikatar harkokin kasashen waje ko ma'aikatar harkokin kuɗi ko ma'aikatar ayyuka kowace ma'aikata ce ka je ka ce a ɗauke ka aiki za a ɗauke ka aiki sai an ga takardar shi da kayi karatu da kai karatun kuma ka cancanta to amma addinin musulunci kawai shi kan duk ruɗa ake yi wallahi ban ma kawai ku rufa kanku asiri ku tashi ku karatu in ba haka ba in gwamnatin ta musulunci ta zo wa in kun yi sa'a a ɗauke ku ɗan shara me shara ba in ka yi sa'a kenan a ɗauke ka in ka yi sa'a a ɗauke ka don me ake cewa an ka yi sa'a saboda ai mai shara ɗin ma dole ne sai ya san hukuncin Allah game da shara ofis ɗin da zai yi to shi yasa duk wani rudani da hayaniya ka bar mutane su ta yi ka tafi ka je kai karatu kana dan wata rana sai kaga ranar wannan karatu ya zo maka amma dan kaga mafi yawancin mutane hayaniya da hargowa suke sai kaga wannan tafi baka sha'awa sai ka bi nan da shekaru ashirin zaka dawo kai nadama ina la yanfa'un nadamu lokacin da nadama ba za ta amfane ka ba shi yasa kawai da wani san girma da wani duk wani toro ko kana doro kana da tuma tumakasa da wani sarbi da wani kwagiri duka zubar da su ka je ka dauki kawaidi da alqur'ani ana koya maka karatu kana jin abin da Allah yake ka iya ka daure nan da shekara goma ko ashirin Allah ya kaddara zaka zama malami din sai ka zama ba tuma kasa ba idan kantin kwali zaka dibo ka dora a kafada ka sai ka sa saboda neman girma ina fatan mun gane amma har baka karatu ba shikenan ka zo duk karerayin banza wannan fa ba za su sa ka ya zama kana da karatu ba duk in an tara an ce kafi kowa ilimi a duniyar nan kai sai ka gwada ka gani shin hakan din ne ko kuwa ko kawai zuga ka ake yi ana zuga gwaiwa ta hauka ana tara maka kasa ne ka hauka tunzuru Allah shi yadda wa in ya yace amma in ya zama wannan ainihin dakarai na yaki da suka fita daga cikin wannan bataliya sun yi nisa daga wannan babbar bataliya lam yusharikuhum su waɗannan babbar bataliya ba za su ainihin tarayya da waɗannan ƙananan sojoji da suka fita suka je suka yi jihadi din ba wa in ganimal jaishu har wa shehu ya ce idan kuma ainihin wato rundunar yaƙi suka samo ganima fasaha fasahamuhuma sabitun in kharajat bi iznil imami wa in zanimal jaishu idan waɗannan ainihin runduna na yaƙi suka fita suka je suka yaƙi ba'adaha bayan ainihin wato wannan ma'ana suka rabu da wannan uwar runduna ɗin suka ware suka je suka yi jihadi fasahamu ha sabitun to rabansu ya tabbata bayan sun fita sai waɗannan uwar bataliya suka yi jihadi an gane ku? to su waɗancan ɗin da suka fita in sun dawo za a ɗibi ganimar da waɗannan uwar bataliya suka yi jihadi suka samu a basu an fahimta ina fata an gane Aka sun wancan ne dan yace in kharajat bi iznil imami amma da sharadi in sun fita ne da izinin shugaba ma'ana ana tare cikin bataliya kamar sojoji dubu goma sai wasu mutum ɗari biyar sai suka ware sai suka tafi jihadi wani ƙauye sun tafi jihadin kafin su dawo sai kuma ainihin yaƙi ya faru tsakanin wannan uwar bataliya da suka bari da kuma ainihin wasu kafiran wannan uwar bataliya suka yi jihadi suka tara dukiya da suka tara dukiya ɗin nan ta ganima waɗancan da suka dawo to in dai lokacin da suka tashi fita sun nemi izini wurin shugaba to an tashi rabon ainihin ganima za a basu in kuwa ba su nemi izini ba fa ba za a basu ba ina fatan mun gane wa abu hanifa al abu hanifa ce, in ja'ahum a ba'dan ba'dan ba'dan kida ba'dan idan wata gudunmawa ta zo musu bayan da aka gama yaƙi wa huzal ganima kuma ainihin wato an tara ganima sharakahum fiha waɗannan ainihin wato da suka kawo wannan gudunmawa ɗin za su ainihin samu musharaka za su yi tarayya wajen karɓan ganima ɗin sojoji sun riga sun gama jihadinsu sai wasu sojoji sai suka taho kawo musu gudunmawa bayan waɗancan sojoji sun yi jihadi sun tara ganimar su to waɗannan da suka zo yanzu za a ainihin raba ganima ɗin tare da su dan anan za a kalli manufarsu ne da niyyar su shi me manufarsu da a ce da suka zo sun samu ana tsakiyar ba ta kashi da kafirai za su shiga to da suka zo kuma suka samu an gama to sai a yi tara sai a raba haddasu wa qala fi bayani hukumi sahamil fard kuma dai shi ibnu juzayyin da ya zo bayani game da hukuncin kasan da za a baiwa doki wa gairihi min dawa da kuma wasu dabbobi waɗanda suke ainihin saɓanin doki din dan ka sani da cewa in ka tashi jihadi na musulunci to ka samu doki in ka tafi da jaki to ka hau jaki din ba abin da zaka samu sai dai kai naka kawai amma ba a ba jaki so ba a ba alfadari so to shine da ya zo bayani dangane da abin da za a baiwa doki da kuma sauran dabbobi ko su ma ana basu sai shi ibnu juzayyin sai ya ce lirrajili sahamun wanda ya je da kafar shi jihadi za a ba shi ainihin kaso guda in an tashi tafiya jihadi ai ba kowa yake da dabba ba ko to shi kenan sai wani yake ainihin nisa a kafa zan tafi an kintsa za a tafi jihadi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani ya zo ya ce ya rasulallah idan ka san manzan Allah yana yin ba'a amma baya karya sai ce ya manzon Allah ni baka bani doki ba bani da dokin da zan hau sai manzon Allah sallallahu alaihi baka bani da ba sai yace ba ni da raƙumin da zan hau sai manzon Allah yace to ni dai ba ni da raƙumi sai dai ina da ɗan da raƙuma ta haifa sai eh, ana nan raƙumin da yake nan sai da ya raha sai da ya gabatar da raha tukuna sannan da ba'a amma ta gaskiya ba ƙarya ba ko kamar yadda muka faɗi wata tsohuwa ta zo ta ce ya rasulullahi ka roki Allah ya saka ni aljanna manzo Allah yace ina tsohuwa ba ki shiga aljanna sai tsohuwa sai ce turu sai manzo Allah ya karanto wannan aya inna in sha'ana hunna in sha'a ai tsohuwa sai an juye cikin zama budurwa ta tukuna zaki shiga aljanna to sai tsohuwa sai alhamdulillah kin walil farisi salasa kuma wanda ya zama ya je da dokin shi to za a bashi kaso uku wanda ya je a kafa za a bashi kaso daya lahu wahidun shi wanda ya je da dokin shi za a bashi kaso daya walil farasi sunan dokin shi kuma zai ci kaso biyu mun gane wannan ka gani shi dokin akan shi aka je za a bashi ainihin kaso biyu an gane wannan kai mai dokin a baka kaso ɗaya an haɗa nawa kenan uku kai kuwa da ka rike gariyon ka kada ba ƙasa alhamdulillah sai a baka kaso ɗaya wannan mu kalli shari'ar musulunci ta kula da haƙƙin dabbobi kenan kwanakin baya nake ba ku labarin sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda bari mu ƙarasa wannan ainihin abin nan tukuna in yaso sai mu shigar da waccan matsala din ta sayyidina Umar wa qala Abu Hanifa al abu hanifa yace lil farasi wahidun a doki din kaso ɗaya za a bashi wa yastawi fi sahani al far to kaji abu hanifa shi ya ce doki kaso ɗaya za a bashi imamu malik da sauran malamai suka ce a doki za a bashi kaso biyu abu hanifa ya ce da doki da mai doki a bashi a basu kaso biyu doki ɗaya mai doki ɗaya amma imam malik da sauran malamai suka ce a mai doki za a bashi kaso uku dokin shi kaso biyu kuma ainihin shi kuma ya karɓi kaso ɗaya wannan shi daidai saboda hadisai da suka zo sahih cikin sahih bukhari da sauran littafai wa yastawi fi sahmi al farasul mamluk dokin da aka mallaka nawa ne wannan dokin na mallaka ta ba na siye shi ne dan jihadi ba inna ma na siye shi ne kawai dai ina yawo da shi da na tashi tafiya jihadi sai na hau kan shi to duk ɗaya ne wajen kason ganima din in kaso biyun za a baya kaso biyu za a bashi wal mahabus da kuma dokin da aka yi hubusin shi ma'ana sai na sai doki na ajiye shi wannan doki na ce ba zan haushi in je ko ina ba sai ran da jihadi ya tashi sannan zan haushi in je to da wannan dokin da aka yi hubusin shi da dokin da yake mallaka ta ne to duk hukuncin su daya ina fatan an fahimci bambanci tsakanin doki mamlok da doki mahabus mamlok dama na hawa na ne yau da kullum amma sai na je jihadi da shi mahabus na siya na aji dan tafiya jihadi wal mukra da kuma dokin da saboda fars fars a larabci mace ce doki mace ce a cikin kalmar mace ce don haka sai yake mukra sai kira shi da siffa ta mace an gane kamar dar dar gida to in dai ka faɗi gida da wannan kalma a larabci mace ce kada ka ce haza dari sai ka ce hazihi dari an gane wannan ma'ana watan nan gida ta ce ta zama tonga ke <laughs> waye ga sauran zaria to sai ka ce watan nan wal mukra yace haka kuma dokin da ya zama hayar shi aka ɗauko duk ɗaya ne wajen kaso ɗin wal ma'ar da kuma dokin da ya zama an karɓo shi aro ne wal da dokin da ya zama kwace akai za a tafi jihadi sai ka fuska dokin wani kawai sai ka haye ka tafi don dai an dawo kaso biyu din nan haka za a dauka a ba dokin kai kuma da kake haye akan dokin a baka kaso daya wa sahamuhu fi zalika yace ka san waɗannan dawakai baki ɗaya kullihi duk baki ɗaya lirakidihi duk za a ɗiba ne a baiwa shi wanda ya hau din amma kaso uku za a kasa kaso biyu a ce na dokin ka kaso ɗaya kuma gashi naka to sai a haɗa sai a ba shi wanda ya hau din to sai ce wa alaihi fil ghasbi ujratal misli ujratul misli wanda ya kwace dokin wani ya tafi da shi wurin jihadi in ya dawo aka zo aka kaso za a bashi kasan shi za a bashi na dokin shi ko amma kuma sai liman ya ci tare shi gwargwadon kuɗin hayan wannan doki da ya ɗauka sai a baiwa mai dokin kuma a maimai da dokin shi bayan ka karɓi abinka kuma sai a ɗauka a ɗauki dokin a kwace dokin a maiwa da wanda ka kwace sannan a ce to wannan tafiya da aka yi daga nan zariya misali zuwa kano da wannan doki in a haya ne zai kama nawa ya ce zai kama naira kaza sai ka kawo ka bayar ko ya kai yawan abin da ainihin ka karba a ganima ko ya ko ma yaya ne dai oho ko ka ci riba ko ka faɗi sai ka jawa kanka waye ce kai kwace ko to shine sai yake cewa wa mallahu afrasun wanda ya zama yana da dawakai da dama uthima li wahidin minha in aka yi kaso ɗin to doki ɗaya kawai za a ba kana da dawakai kamar guda biyar sai ka tafi da su jihadi to kasan doki ɗaya kawai za a ba ka sauran kuma sun yi rako wala hamulima lima fawqa ijima'an ijma'an baki ɗayan malaman musulunci sun haɗu akan cewa dawakan da suka wuce guda biyu ba a ɗiban kaso a basu an gane dawakai idan biyu ne to wasu malamai sun ce za a iya ba na ɗayan a ba na biyun wasu kuma suka ce a'a doki ɗayan kawai za a ba amma ka sani ko da an yi saɓani akan haka amma in dawakanka sun wuce biyu baki ɗaya babu malamin da ya ce a baka ainihin wato kaso fiye da na doki biyu wasu suka ce a baka na doki biyu wasu suka ce a baka na ɗaya to ba a wuce ba babu waɗanda suka ce in ka je da uku za a baka ko sama da haka wala sani alal mashhur yace kuma ga shahararren magana doki na biyu din ba za a baka ainihin wato kasan shi ba amma doki na ɗaya za a baka ainihin kasan shi haka yake a cikin malikiya doki na biyu ba za a baka kasan shi ba a cikin ainihin malikiya amma in an haɗo mazahibu mazhabobin musulunci baki ɗaya to sun haɗu akan cewa wasu suka ce za a ba ne doki za a ba dawakai biyu amma baki ɗayan sun haɗu akan cewa ba za a baka sama da na doki biyu ba khilafan ibn hanbal wannan sabanin maganar da ibn hanbali ya faɗi shi imamu ahmad bin hanbali yace a'a doki na biyu din za a iya bashi shi ma an gane amma dai bayan ya faɗi haka in amma yace in ka je da fiye da doki biyu ba za a baka ainihin na dokin da yake gaba da biyu din ba wa sahamul amiri ka gairihi yace raban da za a baiwa ainihin kwamandan yaƙi to kamar raban da za a baiwa ainihin wato sauran sojoji ne duk ɗaya ne da kwamanda da kowa da kowa baki ɗaya duk gwargwadon lissafin su ɗaya ne wala hamu lil ya ce alfadarai ba a ba su ainihin wato kaso wala lilhamir haka kuma ainihin jakuna jaki ma ba a bashi wala lil ibli haka raƙumi ma ba a bashi wala lil fili haka kuma wanda ya hau giwa giwa ma ba a bata wala lil a'jasi allazi to yace wa mallahu afrasin ushima liwahidin minha wanda yake da dawakai da dama sai suka je wurin ya je da su wurin jihadi baki daya don an yi kaso ɗin za a baiwa ainihin doki ɗaya ne wala yufhamu lima fawqa lisnaini ijma'an baki ɗaya malaman musulunci sun haɗu akan cewa dawakan da ke sama da biyu ba za a ainihin bayar da kaso gare su ba wala sani alal mashhur na biyu ba za a ba da ainihin kaso gare shi ba ga shahararriyar magana a cikin malikiya amma a cikin mazahibu an samu akwai mazhabar da take za a baiwa doki na biyu ɗin. to duk baki ɗaya karkari jima'in su ya haɗu akan cewa sama da doki biyu ba a bashi ainihin kaso amma a malikiya doki na biyu ɗin ma aka ce ba za a bashi ba khilafan ibn hanbal wannan magana sabanin magana da ibn hanbal yayi dan shi ahmad bin hanbal ya ce za a baiwa doki na ɗaya da na biyu amma ba za a bayar da na uku ba kamar yadda kowa ya faɗi wa sahmul amiri ka gairihi yace kasan da za a baiwa ainihin kwamandan bataliya ko kuma kwamandan rundunar yaƙi kamar yadda za a ba kowane soja ne duk ɗaya ne za a raba baki ɗaya wannan ainihin kissa na umar da yadda aka ainihin bashi mayafi guda ɗaya tana tabbatar mana da haka na umar ya ainihin miƙe bayan an dawo daga jihadi an kasarta ganima sai aka gan shi da mayafi ɗaya ya ɗaura ya mai da shi kwarjalle ɗaya kuma ya mai da shi mayafi ya lulluɓa sama da ƙasa kenan ya zo ya yi hutuba inna alhamdulillah har zuwa ƙarshe ya ce amma ba'ad ayyuhan nas isma'u wa ati'u jama'a ku saurara ku ji kuma ku yi da'a wani ba ƙauye yana can ƙarshen sahu cikin sahabbai ya keto sahu yake ce la sam alaka wala ta'a ba za a ji ba ba za a ji ba ina ka samu riga ta biyu kowa ya samu ɗaiɗaya aka kai ka samu na biyu da yake mulki ne na adalci fa ba zalunci ake ba jama'a ba cewa ya a kama shi a je a kulle shi ba a'a Shi ne shugaban duniyar musulunci baki ɗaya a lokacin ba shugaban ƙasa ko gwamna ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa ba a shugaban kasa da wannan doki in a haya ne zai kama nawa sai a ce zai kama naira kaza sai ka kawo ka bayar ko ya kai yawan abin da ainihin ka karɓa a ganima ko ya ko ma yaya ne dai oho ko ka ci riba ko ka faɗi kai ka jawa kanka waye ce kai kwace ko to shine sai yake cewa wa mallahu afrasun wanda ya zama yana da dawakai da dama ushima liwahidin minha in aka yi kaso din to doki ɗaya kawai za a ba kana da dawakai kamar guda biyar sai ka tafi da su jihadi to kasan doki ɗaya kawai za a ba ka sauran kuma sun yi rako wala yusahamu lima fawqa lisnaini ijma'an baki ɗayan malaman musulunci sun haɗu akan cewa dawakan da suka wuce guda biyu ba a ɗiban kaso a basu an gane dawakai idan biyu ne to wasu malamai sun ce za a iya ba na ɗayan a ba na biyun wasu kuma suka ce a'a doki ɗayan kawai za a ba amma ka sani ko da an yi saɓani akan haka amma in wakanka sun wuce biyu baki ɗaya babu malamin da ya ce a baka ainihin wato kaso fiye da na doki biyu wasu suka ce a baka na doki biyu wasu suka ce a baka na ɗaya to ba a wuce ba babu waɗanda suka ce in ka je da uku za a baka ko sama da haka wala sani alal mashhur yace kuma ga shahararren magana doki na biyu din ba za a baka ainihin wato ka san shi ba amma doki na ɗaya za a baka ainihin kasan shi haka yake a cikin malikiya doki na biyu ba za a baka kasan shi ba a cikin ainihin malikiya amma in an haɗo mazahibu mazhabobin musulunci baki ɗaya to sun haɗu akan cewa wasu suka ce za a ba ne doki za a ba dawakai biyu amma baki ɗayansu sun haɗu akan cewa ba za a baka sama da na doki biyu ba khilafan ibn hanbal wannan sabanin magana da ibn hanbali ya faɗi shi imamu ahmad bin hanbali ya ce a'a doki na biyu din za a iya bashi shi ma an gane amma dai bayan ya faɗi haka ɗin amma ya in ka je da fiye da doki biyu ba za a baka ainihin na dokin da yake gaba da biyu ɗin ba wa sahamul amiri ka gairihi ya ce rabon da za a baiwa ainihin kwamandan yaƙi to kamar rabon da za a baiwa ainihin wato sauran sojoji ne duk ɗaya ne da kwamanda da kowa da kowa baki ɗaya duk gwargwadon lissafin su ɗaya ne wala yushamu lilbiral ya yace alfadarai ba a ba su ainihin wato kaso walal hamir wala lil hamir haka kuma ainihin jakuna jaki ma ba a bashi wala lil ibli haka raƙumi ma ba a bashi wala lil fili haka kuma wanda ya hau giwa giwa ma ba a bata wala lil a'jasil ladhi yace wa man lahu afrasun ushima li wahidin minha wanda yake da dawakai da dama sai suka je wurin ya je da su wurin jihadi baki daya don an yi kaso din za a bai wa ainihin doki daya ne wala yushamu lima fawqa lisnaini ijma'an baki ɗayan malaman musulunci sun haɗu akan cewa dawakan da ke sama da biyu ba za a ainihin bayar da kaso gare su ba wala sani alal mashhur na biyu ba za a bada ainihin kaso gare shi ba ga shahararriyar magana a cikin malikiya amma a cikin mazahibu an samu akwai mazhabar da take za a bai wa doki na biyu din to duk baki daya karkari ijma'in su ya haɗu akan cewa sama da doki biyu ba a bashi ainihin kaso amma a malikiya doki na biyu din ma aka ce ba za a bashi ba khilafan ibn hanbal wannan magana saɓanin magana da ibnu hanbali yi don shi ahmad bin hanbali ya ce za a bai wa doki na ɗaya da na biyu amma ba za a bayar da na uku ba kamar yadda kowa ya faɗi wa sahmul amiri ka gairihi yace kasan da za a bai wa ainihin kwamandan bataliya ko kuma kwamandan rundunar yaƙi kamar yadda za a ba kowane soja ne duk ɗaya ne za a raba baki ɗaya wannan ainihin kista na umar da yadda aka ainihin bashi mayafi guda ɗaya tana tabbatar mana da haka sayyidina umar ya ainihin miƙe bayan an dawo daga jihadi an kasafta ganima sai aka gan shi da mayafi ɗaya ya ɗaura ya mai da shi kwarjalle ɗaya kuma ya mai da shi mayafi ya lulluɓa sama da ƙasa kenan ya zo ya yi hutuba inna alhamdulillah har zuwa ƙarshe ya ce amma ba'ad ayyuhan nas isma'u wa ati'u jama'a ku saurara ku ji kuma ku yi da'a wani ba ƙauye yana can ƙarshen sahu cikin sahabbai ya keto sahu ya ce la sam'a laka wala ta'a ba za a ji ba ba za a ji ba ina ka samu riga ta biyu kowa ya samu ɗaiɗaya aka kai ka samu na biyu da yake mulki ne na adalci fa ba zalunci ake ba jama'a ba cewa ya a kama shi a je a kulle shi ba a'a ne shugaban duniyar musulunci baki ɗaya a lokacin ba shugaban ƙasa ko gwamna ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa ba a shugaban ƙasa na musulunci duk baki ɗaya ƙasashen musulunci ƙarƙashin mulkin shi suke to me ya faru sai ya ce aina abdullahi ibn umar ya ce ina abdullahi dan umar ya ce ha ana ba gani nan ya ce ka tashi gaba da jawabi ya miƙe ya ce jama'a kun san amirul mu'mini na umar babana mutum ne mai tsawo kuma mai kauri da aka ba shi jauto guda sai na gaba zai ishe shi ba shine na wa kasan na ba shi yasa kuka ga ya sa sama da ƙasa wassalamu alaikum sai ya zauna shi kenan ba kawai ya ce al'ana to yanzu a yi hudu ba inna alhamda har zuwa ƙarshe duk za mu saurara ina fatan mun gane wannan to shine adalci kenan irin na sayyidina Umar dangane da matsala akan tausayawa dabbobi da muka yi magana ran nan sayyidina Umar yace a duk kasashe na addinin musulunci baki ɗaya duk inda wani kwalbati ya lalace ko wata gada ta karye a je a gyara ta saboda kada dora wa jaki ko alfadari mangala ya yi yunkuri zai ƙetara kwatar da babu gada ya afka ciki ranar kiyama Allah ya wa Umar azaba ba wai mota ko mutum ba jaki ake wa tukuna sa'annan lokacin da su abu ashari suka yi yaƙi suka ya naɗa abu musa al-ash'ari shine kwamandan yaƙin shi abu musa ashari ya je ya ci garuruwa da dama sai ya je baitul maqdis suka ci baitul maqdis da yaƙi amma sai kiristan da ke tsaron masallacin baitul maqdis ya ce ba zan baka mabuɗin wannan masallaci ba saboda mun karanta a cikin littafinmu wanda aka ce zai karɓi wannan mabuɗi rigar shi tana da faci goma sha bakwai a jiki sannan zai taho a kan jaki yaron shi yana kan jakin shi kuma yana korawa ya ce amma ku ba mu gan ku da wannan alama ba ma'ana su abu musa al'ashari aka ce har yana daga cikin cikas da suka samu a wurin yakin suna cikin yakin da suka samu nasara a wasu bangarori sai suka cire rigunan su sai suka cancanza waɗannan rigunan da suka cancanza din nan sai da Allah ya ladabtar da su akan haka ma'ana tun ba ku gama abin da aka sa ku ba har kun fara miƙe kafa za ku sha roman duniya aka ce sai da suka jin faruwar su garuruwa za su je su yaƙe su Allah ya hana musu nasara suka bincika duk dai baki ɗaya su ne duk wani kokari su ne to ina aka samu canji shine sai suka bincika sai suka gano ashe canjin rigunan nan da suka yi sun saba wa Allah tun Allah bai ainihin gama ba su nasara ba har sun mika kafa da suka dawo suka zuba rigunan nan na da shikenan sai suka ainihin samu nasara to sayyidina Umar wata rana ya taso tun daga sai Abu Musa al-Ash'ari ya aika mishi cewa mun ci garin kudus da yaƙi amma kuma wannan masallaci sun ce ba za su ba mu mabuɗi ba sai in sun ga wasu alamomi shi yasa ka zo ka sa baki sai na umar ya kinsa tun daga madina zai tafi ƙasar sham inda baitul maqdis masallacin yake da suka taho sai suka shirya da shi da ainihin yaron shi abokin tafiyar yaron shi wanda zai mai hidima jaki suka samu ba wai doki ba ba mota ba ba marsandi ba ba jirgin sama ba jaki suka samu aka ɗora wannan jaki shimfiɗa sai suka ce to za su kasa zangon tafiya uku daga madina zuwa wuri kaza zango na farko daga wuri kaza zuwa wuri kaza zango na biyu daga wuri kaza din nan kuma zuwa cikin ainihin baitul maqdis zango na uku sai sayyidina umar ya ce tafiya ta farko sai ainihin ni in hau in aka je zango na farko sai in sauka mu bar jakin ya tafi ci kadai mu muna bin shi a kafa har zuwa zango na biyu in aka je zango na biyu kai kuma sai ka hau har zuwa cikin birnin baitul maqdis ni ina a shugaban ƙasa haka suka tsara aka tafi ɗin kuma a haka a wannan lokaci sayyidina umar riga shi faci guda goma sha bakwai zare iri iri ne kunkunniya mai yalo shuɗi fari wannan iri duk gashi nan an sa to da suka je ainihin baitul eh, suka je yaro karshen hawan umar ya ƙare ya sauka aka kora jaki kaga adalci jaki wannan an ba shi hutu ya sarara mun gane wannan ko da aka kora shi zuwa zango na biyu sai kuma sayyidina umar ya ce wa yaro kai kuma ka hauni kuma in kora to sayyidina umar yana korawa har aka zo za a shiga cikin baitul maqdis wannan birni da aka zo za a shiga wannan birni sai ya samu abu musa ma'ana gwamnan da sauran sojojin shi sun zo tarban shi sai suka ga wani irin yanayi kuma wanda su suna ga in shugaba ya shiga a haka ai kuma sun buga na farko yaron shugaban ƙasa yana kan jaki shugaban kasa kuma yana korawa ai abin da nauyi sannan na biyu shugaban ƙasa riga faci goma sha bakwai sannan na uku shugaban ƙasa kafa dama dama babu takalmi amirul mu'minina ayi canji mana wannan yaro ya sauka kai ka hau kuma ka wanke kafafuwanka kuma riga ka ɗan canza dan mu ma mu dan samu personality yace a'a a bar shi haka yace da can mu kaskantattu ne muna zunzurutun maguzanci Allah ya shirya da mu ne ya riga ma'ana shiryar da Allah ya bamu duk yafi abin da ke duniyar nan hakan din aka shiga ya iya sa yaro ya sauka ya ki kuma ya wanke kafar shi daga wannan da malmalin shafi duk da ya tako a hanya ya ki kuma ainihin ya zama ya canza wannan riga tashi yana zuwa kofar baitul maqdis sai ya tambaya ya ce ina wanda mabuɗi yake a hannun ya ce gani ya ce kawo sai ba shi ya ce dama mun karanta a littafin mu mai siffa irin taka ne zai karba don haka gashi to adalci irin na sayyidina Umar za mu zo duk shehu Usman zai kawo mana irin waɗannan a ƙarshe ƙarshen can inda zai zo zai magana tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali duk zai kawo mana irin waɗannan zaka ji tsoron Allah da taka tsantsan irin na Umar ba wai daula ake shimfiɗawa ba shi shine sai yace wala yufhamu lil bighal alfadari ba a bashi ainihin wato kaso wala lil hamir haka jaki ba a bashi kaso wala lil haka nan ainihin raƙumi shi ma ba a bashi kaso wala lil haka giwa ma ba a bata kaso ashe in ka tashi tafiya jihadi sai ka nemi ainihin doki kuma dokin ingarma don kaji duk waɗannan abubuwan kaji da su ba za a basu kaso ba sai dai kai a baka kawai wala lil a'jafi allazi la yuntafa'u bihi min al haka kuma dokin da ya zama ramamme ne mara kiba mara maiko wanda yake ba za a iya amfani da shi ba a wurin jihadi to wannan ba za a bashi kaso in an dawo ganima ba in an dawo jihadi ba za a bashi kason ganima ba da khilafin yace amma sabanin dokin da yake da ciwo a kofatan shi wanda yake wannan ciwo ba zai hana shi tafiya ba wannan za a ɗiba a bashi ainihin kaso din wal haka kuma ainihin mara lafiya dokin da ya zama mara lafiya marban khafifa mara rashin lafiyar da ya zama mai sauki ne ba mai tsanani ba za a bashi ainihin kaso intaha shehu ya ce bayani ya kare dangane da fasli na 34 wanda ke bayani akan yadda ake rabon ganima da wanda ya hau dokin da dokin duk ji abin da za a ba su a shar'ance duk ran da haka ta faru kaji yadda za a yi wabillahi tawfiq yace al-fasl al-khamis wa salatun fasli na 35 fi hukumin hululi game da hukuncin satar dukiyar ganima wa akhdhil mar'i ma yastahiquhu min al-ganima da kuma bayani akan mutum ya ɗibi abin da ya cancance shi na daga cikin ganima idza kanat la tuqsamu qismatan shar'iyya in ya zama ba a raba ganimar yadda shari'ar musulunci ta tsara ma'ana in ya zama kwamandan yakin azzalimi ne baya raban ganima yadda ya kamata yana zalunci to yaya ne ya kamata ainihin a yi to aka ce ya halatta mutum ya ɗiba gwargwadon abin da ya san shi ne haƙƙin shi tunda dai ya san ba za a bashi haƙƙin shi ba a ƙarƙashin wannan faslin shehu duk zai shigo mana da bayanai akan hukuncin satar dukiyar gwamnati da kuma yadda za a yi wa mutum baki ɗaya shi yasa duk wanda karatu ya zo kanshi sai dai ka yi haƙuri babu yadda za ka yi kai sharri ne gare ka ya zama kai ba za ka taɓa jin an yi magana dangane da aibinka ka gyara ba abin da zai zama alkhairi gare ka shine kullum kana Allah Allah ka ji abin da yake ba daidai ba cikin al'amarin ka dan ka gyara to karatu ya amfane ka kenan wa aqulu billahi tawfiq shehu yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce Kala ibnu juzayy fil qawanin ibnu juzayy ya faɗi a cikin qawaninul fiqhiyya yau da shi yasa nazo mana da qawaninul fiqhiyya nan kowa ya ganta don tana daga cikin littafan da suke ainihin wato mu'tamadai ne ainihin wanda shehu ya fi jingina da su a cikin wannan littafi da izinin Allah ka ganta ga ta alqawaninul fiqhiyya ta ibnu juzayyin al-maliki ga ta ita kenan juz'i guda amma kana jin yadda shehu ke ciro ilmomi a cikin ta duk baki daya abin da ya shafi fiqh na malikiya da kuma abin da ya shafi sauran mazhabobi yana muqarana a tsakanin mazhabobin a hanabila da ahnaf da kuma shafi'iya sa'annan ya gwada da abin da malikiya suka ce wani lokaci yakan yi tarjihi wani lokaci kuma tunda dai kowa ya ba ya ba kowa haƙƙin shi sai ya wuce haka to haka dai ya tattauna har ya zo ƙarshen wannan littafi ya yi bayani akan abubuwan da suka shafi ainihin ladubban shiga ban ɗaki ladubban tafiya ladubban kaza duk baki ɗaya ya kawo duk sai aka watsar da waɗannan tafan aka koma me zai sa ba a koma hayaniya duk aka daina karatu baki ɗaya shi kenan sai kowa ya zauna ya naɗa kan shi ya zama malami karatu a littafi ba zai ba a'a kenan, inna ma sai malanta ta zama hanya ta neman kuɗi hanya ta neman duniya hanya ta neman girma ba karatu bane kenan me zai sa ba za a koma halin da ake ciki ba kuma menene zai sa in wani ya zo ya ce zai bayyana gaskiya dan me ba za a faɗa da shi ba dole ne tunda an ya saba wa yadda aka saba don mafhumin malanta a kasashen mu shine ma'ana abin da ake fahimta malami a ƙasar Hausa shine ya yi rubutun sha ya yi guru da laya ya ba barayi sa'a duk wani ne da la'ananne malami yana da malami da ya dogara da shi ba na biya mai karatu ba na wanda yake mai tsafi ko asiri to kai ka zo ka ce jama'a ku zo ku yi karatun addinin musulunci mu mutu da imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi baki ɗayan su duk ka saba musu fa wai wai sai a ce wai za a gwada wai waɗannan lalatattu da wanda ya zo yake wai za a bi zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo ka ce abu kowa sai a kawo fura da nono da da mirinda da ruwan sanyi a baka kasha amma an ka ce a zo a bi manzon Allah shikenan wai kayo mutane laifi me zai sa mutane ba su faɗa bala'i da halaka ina fatan mun gane ka binciki imanin imaninka tsakaninka da Allah kamar yadda aka ce shehuwa ne kake jin tsigar jikinka tana tashi saboda daɗi in an faɗi manzon Allah haka kake wallahi in ba haka kake ba kai kokari ka nemi ka gyara tun kafin kai bacci yau don baka san yadda ta Allah za ta faru gare ka ba duk wanda za a daga tutar shi za ka yi farin ciki duk wanda za a kira sunan shi zuciyarka za ta yi daɗi amma aka ce a zo a bi Allah shi wahada la sharika lahu manzon Allah shi kadai ne manzon Allah wahada hula sharika lahu babu wani manzo bayan shi babu kuma wani tare da shi sai ka ji ainihin hankalinka ya tashi me zai sa ta yi daidai da abin da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa idza zukira Allah wahdahu shma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in aka ce abin Allah kadai su waɗanda ba su yarda da Allah da ranar lahira ba shikenan baki ɗaya zai ga tsiga su tana tashi hankalin su ya hargitse wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun da zara an zo an wasa wani wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba ran nan sai albishir ai yau karatu yayi dadi ai yau mun ji karama yau mun ji karama karama karama karama karama karama karama shikenan duk ku kare a karama kun gane wannan da kyau ko dan haka wallahi tallahi kowa ya binciki imanin shi baki ɗaya a ƙasar nan fa sai da muka waye gari an mantar da mu manzon Allah fa an mantar da mu kwata-kwata ba a tuna mana manzon Allah baki ɗaya ba a tuna mana sahabban shi baki ɗaya tare da cewa sai da malamai suka yi littafi dan kada ka manta da manzan Allah har abada tun daga da har yanzu aka zo aka ibnu ishaq yana ɗaya daga cikin atba'u tabi'ina shine mutum na farko da ya fara rubutu dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa mata siratin nabi sallallahu alaihi wa sallama as yazo ya sharhin ta ar-rawdul unuf a cikin juz'i hudu mujalladi biyu duk baki ɗayan tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka biyo ana ta yi har zuwa wannan zamanin malamai rubutun tarihin suke a sheikh muhammad rida ya yi nashi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abul hasan ya yi nashi duk baki daya Abdulrahman al-Mubarak Furi yayi nashi ba mai tuhfatul ahwazi ba wani dan garin ne shi ma yayi nashi ya sa mishi ar-rahiq al-maktub duk baki ɗayan tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka zo kai tarihin sahabban Annabi Uzdul Ghaba Isaba Istiab duk tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da duk wani duk abin da kake tunani akan wani da kake sha'awa yake baka sha'awa ka koma baka samu wanda yake gaskiya ne tabbas babu ainihin digirgire hakika ne sahabin annabi akwai sahabin da yake da irin wannan ko kuma fiye da wannan to dan me ba a tashi a ɗaga waɗannan mun gane wannan ko to amma dan in an ɗaga waɗannan ba za a samu kuɗi ba kuma kuɗi ake zuwa a samu to dan haka dan me za a ina yanzu mutum nawa suka san hakikanin sunan Abu Huraira na abubakar ai alkunya shi ce abubakar mutum nawa wasu kasan hakikanin alkunyan abubakar in aka ce eh, sunan abubakar alkunyan abubakar kowa ya san ta abubakar amma an ce me sunan na abubakar baka sani ba me sunan mahaifin shi baka sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi bai ya mana addini wani in an tambaye shi in ya faɗi sunan annabi ya faɗi na mahaifin shi ya faɗi na kakan manzon Allah baya iya ƙara zai iya kaiwa zuwa ga salsalar kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk an mantar da mu waɗannan abubuwan baki ɗaya an tashi za a tunasar da mutane don zukatansu su haske su samu tsarki su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kai sai ka ce dan bai zai yiwu ba har abada faufau wallahi dole sai an bayyana mutane gaskiya eh, to ana bayanin gaskiya ma ga halin da ake ciki ina aka koma a ban mutane kawunan su a tukwane baki ɗayan haka aka ban mutanen ƙasar nan kawunan su a tukwane malamai ba su karantar da su addini sai dai su musu rubutun sha su musu goro da laya in an yi maka mutuwa malamai su je su taru ranar uku ranar bakwai ranar arba'in duk baki ɗaya da duk abin da ya shafi haƙoƙi na musulunci ba su koya maka to wannan an zalunci musulmi kuma wallahi tallahi ku fito ku yi istighfari ku koya musu addini ba haka ba Allah zai muku azaba wallahi an zalunce su dan zaka ga dattijo yanzu shekarar shi 60 sai ga bai iya sallar da qawaidi ya bayyana ta ba sallah da qawaidi ya bayyana bai iya ba kai in ka zo kace za ka ga mai sai ce yaushe kai karatun karatun zamani waɗanda suka yi karatun da ya amince din ba za su gaya mishi ba kai kuma da ka gaya mai ba zai yadda ba saboda su can ba su gaya mai ba zai ce ka ilimi ne ko tsoron Allah tunda ba su faɗi ba kai ma ka ja baki kai shiru mana dan Allah ne zai hana mutane ba za su halaka ba sai ka kalli tsohuwa sai ta kasa biya maka tafiya manzan Allah da ya kawo mana addini sai ka samu tsoho ka ce yayi wa manzan Allah salati sai ga ya kasa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ka mutu baka yi wa manzan Allah salati to daya ba duk ibada ka aikin banza ka yi ta ba ai mun zo da littafin ash-shari'a na Imam al-Ajuri anan wani lokaci mun karanta aka ce in har kai sallah baka yi manzon Allah salati ba aka ce ka sake wannan sallah Imam Shafi'i ya faɗi wannan kuma yana nan cikin ashifa ko da mai ashifa yawa Imam Shafi'i itirazi amma duk malamai sun yi ta akan mai ashifa akan wannan matsala wajibi ne a yi wa manzon Allah salati a cikin sallah shi ne Imam Shafi'i yake cewa yakfikum min azimi kadrikum annahu man lam yusalli alaikum fi salati, fala salata lahu ce mutan gidan manzon Allah daraja ku ta kai daraja duk wanda ya sallah bai muku salati ba Allah baya karban sallar shi to sai ka samu tsoho bai iya wa manzon Allah salati ba ka samu tsohuwa ba ta iya wa manzon Allah salati ba ka samu tsoho bai zai iya kai karatun Fatiha ba ka samu tsohuwa ba ta iya kai karatun Fatiha ko tahiya dan Allah wannan abun kunya aka yi wa addinin musulunci a rukunan musulunci in aka tare mutum aka ce ya kawo ba zai kawo ba to don Allah waɗannan da da aka cece su don Allah ba za mu tausaya musu yanzu mu da muna karantar da su ba waɗannan duk falaloli da manzon Allah ya karantar sai a zo ana nuna musu saboda su dan samu su cike gurbi yanzu ba zai iya karanta alkur'ani ya sauke ba an buga da kyar a cikin wata uku ya samu ya haddace kul huwallahu to sai a ce to duk sa'an da ka karanta kul huwallahu kafa uku Allah zai rubuta maka ladan ka sauke alkur'ani ai bai yi asara ba duk sanda gari ya waye ka ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu wala ilaha illallah wallahu akbar manzo Allah yake kowace gaba aka waye gari akwai sadaka da zata iya yi in har kai tasbihi kai umarni da kyakkyawan aiki ka hana mummunan aiki duk baki ɗaya ka yi ayyuka irin waɗannan na alkhairi manzo Allah ya ce kafin yamma za a kai yamma Allah ya yanta ka daga wuta duk waɗannan tsofaffi da ba a karantar da su abubuwa tun farko ba sai a zo a nuna musu waɗannan falolin daga manzon Allah dan su samu su cike in ba haka ba an cuce su a rayuwarsu wallahi kuma Allah zai musu sakamako sai dai an zo an tuba sai an tuba an yi istighfari ina fatan mun gane kuma a zo a gyara tunda in ka tuba ka gane gaban nan sai kuma ka da ka gyara tattaro dattawan anguwarku ka ce kai ku zo duk a zo ana biya muku ko ba za su iya karatu a kawai ba sai a zo ana koya musu alwala a aikace sallah a aikace wankan janaba a aikace duk baki ɗaya a zo ana bayyana musu don a samu a tawassuli da wannan gyara da aka yi Allah ka gyara ka gafarta mana abubuwan da muka ɓannato a baya saboda wannan gyaran da muka zo muka yi ai babu matsiyaci a wurin Allah sai wanda ya mutu ya shiga wuta kana nan da ranka in ka tuba ka gyara shi kenan sai Allah ya saka ka cikin manyan waliyan Allah a dare daya babu wani nagari a wurin Allah sai wanda ya bi Allah in ka bi Allah shi kenan kawai to abin da ake cewa mutane kenan ku ba za ku tashi ku karantar da su ba ku ba za ku bari a karantar da su ba wannan jafa'i ya wuce wannan kuke neman mu fada ciki Allah ya kiyaye shi ne ibn juzayn yake cewa a shi ne shehu yake cewa qala ibn juzayn fil qawanin ibn juzayn ya faɗi a cikin littafin al qawanin yace al-ghululu haramun sata cikin dukiyar ganima dai haramun ne ijma'an duk al'ummar musulunci sun haɗu akan haka wa idza jaa man ghallata iban qabla al-qismati lam yu'addab yace idan wanda ya sata daga cikin dukiyar ganima idan ya zo ya tuba kafin a raba ganima din to ba za a ladabtar da shi ba wa rudda ma ghallahu lil ghana'im sai a kwace abin da ya ainihin sata din sai a mayar cikin ganima din kafin a raba ya sata sa'annan ya dawo da dukiyar tun kafin a raba to sai a kwace sai a mayar ba za a ko dukan shi ba abin da za a yi sai dai a mai nasiha kawai wa in taba ba'da firaqil jaysh yace amma in ya zama sai da ainihin wato rundunonin yakin duk aka rarraba musu abin da ya ragu abin da ainihin aka samo a ganima duk sun tafi kowa ya kama hanya ya tafi garin su sannan sai zo ya tuba ya bayyana ga abin da ya faru uddiba to sai a ladabtar da shi wata sujjika bihi kuma sai a karɓe wannan abin sai a yi sadaka da shi tunda sai bayan da aka rarraba kowa ya tafi garin su sannan ya zo sai a karɓe in marin shi za a yi in kulle shi za a yi horo gwargwado yadda shugaban musulunci ya gani to shi kenan aka yi mai haka sai a je sai a yi sadaka da wannan abu sadakar kuma za a yi ta ne da nufin Allah ya kai ladan ga waɗancan sojoji din amma ita sadaka sai bayan an cire kumusi kamar ya da naira dubu hamsin to dubu hamsin sai a kasa ta biyar sai a ɗau ɗaya bisa biyar sai a cire shine kumusi haƙƙin Allah to saura hudu bisa biyar shine dubu arba'in kenan sai a yi sadaka da shi ga waɗancan sojoji Allah ya kai lada gare su waqtulifa amma malaman suke sun yi saɓani shine yake an yi saɓani hal tumlakul ghanimatu bil akhdi shin ita ganima ana mallakar ta daga kawai an ɗiba in mutum ya je ya wasa ya ɗiba ya tafi shikenan ya mallake ta wifaqan lishafi'i a wata faɗar imamu malik ya faɗi haka wannan magana tashi ta yi daidai da imamu shafi imamu shafi ya ce shi ba in mutum ya ɗeje daga cikin dukiyar ganima yana daga cikin sojoji ya je rike to za ta iya zama mallakar kanshi au bil ismati ko kuwa sai in an raba ne an bashi tashi tukuna sannan ya mallaka wannan magana kuma wifaqan li abi hanifa ita kuma ta yi daidai da magana abu hanifa ma'ana a zahiri a cikin mazhabin malikiya an samu maganganu biyu wannan an ce ganima ana iya mallakar ta hanyar a ɗiba ba tare da ainihin izini ba a je mutum ya ɗiba kawai zai mallaka haka wannan magana ce daidai ta Imam Shafi'i wasu kuma suka ce a'a ce in an raba ne tukuna zai zama mallakar shi wannan magana kuma ita ce daidai da maganar Imam Abu Hanifa a cikin mazhabi ɗaya malikiya kenan an samu maganganu biyu magana ta farko ta daidai da abin da Shafi'i ya ce ta biyu ta daidai da abin da Imam Abu Hanifa ya faɗi amma abin da yake daidai insha Allah shine wadda ta daidai da maganar Imam Abu Hanifa ma'ana ita ganima ana mallakar ta ne ta hanyar in an raba ɗin Wala zalika to akan haka man wasi a jariyatan min al hudda duk wanda ya je ya ɗauki wata ainihin wato baiwa daga cikin ganima ya je ijma'i da ita to za a yi mishi haddi akan magana ta ƙarshe tunda daga ɗauka ɗin mutum bai mallaka ko sai in an raba to kawai sai je sai ga wata ainihin baiwa wata kyakkyawar mace ko makamantan haka sai je sai ɗauko ta sai je take ta to za a yi mai haddi akan haka tunda bai mallake ta ba ko mun fahimci wannan wa in saraka minhu akan kuma dai a karkashin wannan magana ta karshe wadda ta daidai da magana Abu Hanifa in ya sata daga cikin dukiyar ganima ko fi'a za a yanke hannun shi tunda bai zama nashi ba tunda ba a mallaka din a karkashin wannan magana sai an raba tunda ba a raba ba ya ɗiba to ya zama sata khilafan ibn al-majishun fiha yace amma wannan magana ta saba wa ainihin ibn al-majishun game da ita ainihin wato jariya din ko kuma game da dukiyar ganima din ma'ana shi ibn al-majishun abdul malik sai ce idan mutum ya ainihin wato ɗauki yarinya ko kuma ya ainihin ɗiba daga cikin dukiyar ganima ba za a yi mai haddi ba in ya yi jima'i da yarinya kuma ba za a ainihin yanke hannun shi ba in ya ainihin saci wannan dukiya shine ce khilafan libin al-majishun fiha wannan magana ya saba wa ainihin magana da ibn al-majishun yayi game da abin da aka ɗiba a ganima din ma'ana ibn al shi shine da ra'ayin farko wanda ya daidai da na shafi kenan cewa ka iya ɗauka ainihin ka iya mallaka ta hanyar ɗauka ba tare da an raba ba haka dama ilimin yake wannan ce kaza wannan ce kaza wa qala sahanun in saraka ma yazidu ala hissatihi salasata ala hissatihi salasati darahim quti'a idan ya ɗauki dukiyar da darajarta ta tafi dirhami uku to za a yanke mai hannu wa illa in ku ya dauki dukiyar da darajarta bata kai dirhami uku ba a yanke hannun shi dirhami uku yanzu ya kai kamar ɗari biyu da wani abu to in ya ɗauki abin da ya kai wannan adadin kamar ɗari biyu da saba'in in ya fi ya ɗauka ma abin da ya kai ɗari uku makamancin haka misali to a ƙarƙashin wannan magana wannan magana ta sahanun za a yanke hannun shi amma in ya ɗauki abin da ya daidai da dirhami uku ne kamar ɗari biyu da saba'in zuwa ƙasa ba za a ainihin hukunta shi ba sai dai ba za a yanke hannun shi ba sai dai a hukunta shi a ladabtar da shi kawai wa fil muhtasar a cikin littafin muhtasar na Sheikh Khalil fi addil muharramat da da Shehu Khalil yazo yana kididdige abubuwan da suke haramun ne a yi su a wurin jihadi sai ce wal gululu da kuma sace dukiyar ganima wa in zahra alaihi idan aka gano mutum ya yi sata daga cikin dukiyar ganima za a ladabtar da shi qala al kharshi a sheikh muhammad al wanda ya sharhin muktasar sai ya faɗi fi hadha muhalli mahalli ya zo sharhin wannan wuri yake wa arrafahu arafa ibn arafa ya fassara wannan magana bi qawlihi da cewa akhadha malam lam yabih al intifa'u bihi min al ganima idan mutum ya dauki abin da bai halatta amfani da shi ba daga ganima qabla hauziha kafin a raba wannan ainihin abu to shine za a ladabtar da shi shine fassarar waccan magana da yace ujiba in zahara inna. ma'ana kafin a raba sai ya dau abin da bai halatta ya amfani da shi ba to za a ladabtar da shi wa qala ibn al-qasim yau almajiran imamu malik ne suke ta baje kolin su kenan a wannan babu kaga an bugo waɗancan an bugo sai ga abdurrahman ibn al-qasim al-misri al-fatih abdurrahman yace yu'addabul ghal wanda ya sata dukiyar ganima za a ladabtar da shi fa in ja'a yace amma in ya zo ta'iban ya zo ya tuba faqata anhu ta'zir to horon da za a yi mai ya faɗi fadi annahu domin shi horo ya fito da tauba yana faɗuwa in mutum ya tuba idan ya sauri ya zo ya tuba kafin a raba wannan dukiya an gane ya kawo dukiyar ya dawo da ita tun kafin a raba to shi kenan sai ainihin wato a kyale shi saboda horon ya faɗi akan shi tun da ya zo ya tuba haka imamu abdurrahman ibn qasim ya faɗi kenan ɗaya daga cikin manyan almajiran imam Maliki ne sai shehu ya ce wa alam ka sani da cewa duk sa'an da muka ce sai shehu ya ce ma'ana muna ɗauko maganar da shehu ya ce ainihin ibnu jibran ya faɗi a cikin wannan littafi kawaminin fiqhiyya sai ya ce wa alam ka sani da cewa annal ghala shi wanda ya sata dukiyar ganima la yamna usahamahu min min al-ghanima luzumul adabi lahu lazim ta mishi cewa za a ladabtar da shi saboda ya ɗibi dukiyar ganima babu izini wannan fa ba zai hana kuma a bashi raban shi daga cikin ganima din ba an gane wannan ma'ana ma'aikacin gwamnati aka kama shi yayi sata ko yayi laifi a ofis sai a kafa kwamitin bincike in aka kafa kwamitin bincike aka gano yadda kan abin yake aka dawo da haƙƙin sai kuma a ci gaba da bashi albashin shi kada a zalunce shi ko misƙalar zarratin horarwa a horar da shi akan laifin da ya amma kuma haƙƙin shi a bashi addinin da manzon Allah ya zo da shi kenan shi yasa in kuna son ƙasa ta samu albarka yadda ake faɗa da ma'aikatan gwamnati su daina cutar ƙasa to ƙasa ma ta daina cutar ma'aikatan gwamnati ba daidai bane an ɗauke ka a kan cewa lokaci kaza zuwa lokaci kaza za ka yi aiki ka tashi kafin wannan lokaci ko kuma ka zo bayan wannan lokaci ka aikata haramun kuma ba daidai ba ne lokacin biyan ka kai kuma yayi a hana ka duk sa'an da lokacin biyan albashin ka yi za a kawo dubu biyar a baka aka ki baka sai bayan wata biyu wannan dubu biyar da aka baka fa kamar dubu biyu aka baka da ɗari biyar don darajar ta yi ƙasa kuma an cuce ka kai ma Allah zai maka sakamako dan haka kowa ya fahimci wannan da kyau matukar ana son gyara fa jama'a ba zai yiwu ana son gyara sai dai kawai a zo a yi ta karatu sur kulle ba sai an ce kaza ba daidai bane dole hukuma ta gyara kaza ba daidai bane malamai su gyara kaza ba daidai bane jahilai su gyara mata su gyara kaza wajen tarbiyya a gyara kaza wallahi tallahi in ba haka ba babu a da Allah zai sa albarka a cikin gwamnati za mu zo mu karanta cikin wannan littafi shehu zai bayyana abubuwan da gwamnati za ta samu albarka ta tabbata da kuma abubuwan da in ta yi babu inda za ta je Allah zai rugurguza ta shi yasa ai ku alheri ne ake gaya muku a ce ga inda za ku mulkin ku ya tabbata ga abin da za ku mulkin ku ya lalace ai gyara kayan ka ba ta zama kwance mu raba to amma in in kanku ya bugu kuka kasa fahimta haka shi kenan, sai ku taya malaman a faɗa da addinin Allah babu inda za ku je sai Allah ya karya ku ya kafa gwamnatin addinin musulunci an yi haka tun farkon musulunci har zuwa yanzu kuma Allah ya baiwa musulmi nasara shi yasa wallahi tallahi a hirɗinka da faɗa da mai wa'azi wallahi ka shiga uku shi yadda za ka yi kada ka ce za ka yi faɗa da mai wa'azi wallahi sai Allah ya karya ka ai mun ga fir'auna an taɓa samun daula irin ta fir'auna a cikin sarakuna kafirai jabbirai masu faɗa da addinin Allah a ina Allah ya shaƙe shi a ruwa ya shaƙe shi ya mutu ruwa ya shaƙe shi ya mutu ruwan da yake alfahari da shi cewa na mallaki kaza na mallaki kaza wannan ruwan Allah ya sa ya shaƙe shi ya mutu yasa wallahi kai taka tsantsan kana sarauta wallahi abin da yake akan ka shine ka taimaka addinin musulunci ya tafi amma har ka bi bayan malaman bid'a da kai da su sai Allah ya watse ku baki ɗaya sai an gan ku a rana dole ne kawai sarki ya taimaka wa addinin Allah wajibi ne akan shi ba wai mustahabi ba duk waɗannan sarakuna da muke gani na ƙasa Hausa wai me ya kafa su ne addinin musulunci ya kafa su ko maguzanci musulunci ne ya kafa su duk kakanninsu baki ɗaya almajiran shehu ɗan godiyo ne shehu ya zo ya shata musu waɗannan gidaje da masallatai ya naɗa su su ne sarakunan musulunci su ne alƙalai su ne limamai su ne masu wa'azi duk baki ɗaya wallahi tallahi ku dawo da wannan Allah zai saka albarka a waɗannan gidaje amma wallahi tallahi in ba haka ba Allah zai janye albarka a ciki ai kun ga yadda Allah ya muku daga baya turawa suka zo suka kafa gwamnatoci a ƙasashe gashi sai a samu gwamna ya fi sarkin gari daraja ya aka yi barin addinin Allah kuka yi wallahi in kuka riko da addinin Allah Allah ba zai taba bari a wulakanta ku ba wallahi ku yi riko da addinin Allah ku ga yadda Allah zai albarkaci mulkin ku amma har kuka zauna ku ne za ku yi fada da addini kuna ganin dai gashi nan kuna zaune za a yanke kasar ka a ce an rage fawon mulkin ka wa ma zalika ala Allah bi aziz kai ka ka tsantsan da al'amarin Allah wallahi duk baki ɗaya wanda duk kake tunanin jabberi ne wajen sarauta da waziranci da mulki da kama karya duk Allah ya ba mu labarin sa a cikin alkur'ani kuma duk sai yake fa kullan akhadna bi dhanbihi kowa mun kama shi da irin zunuban shi wani an shaƙe shi a ruwa wani an yi kaza wani an yi kaza duk baki ɗaya Allah ya gama halaka su sai yake wa ma kana Allah li Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna su suka cuci kansu Allah ba azzalimi bane wallahi kai ka kasan amma har kace za ka yi faɗa da addinin musulunci Allah zai ga ka ai a daina karatu kai karatu ya kafa ka kuma kai kace a daina karatu kai in ba karatu mulkin ka ba zai zauna ba waɗannan karatu cikan da ake ana nuna mutane addinin musulunci shi yake ladabtar da su suke biyayya ga hukuma ɗin in aka ban mutane kara zuba yan ta'adda za su zama kai ba za ka iya naɗi ba wallahi wallahi sai ka yaga raunin ka jefar da shi ana nuna mutane addinin ma ka kalli yadda suke mana balle a ce an saki mutane baki ɗaya duk abin da kuke so ku yi ko da ba ku ga yadda ake rayuwa bane a ƙasar baki ɗaya kowa yana da yancin ya saba wa addinin Allah saboda an daina yin wa'azi sai a yi baƙo ya sauka sai a ɗau mata a bashi mata aure kwana da ita ko ba haka a ƙasar nan ba to duk ba albarka karatu da wa'azi da aka zo ne ba ne aka samu gyara akan wannan ba mun gane wannan ko to karatu dai dole sai an karantar da musulmi addinin kuma da'awa dole sai an yada ta a ko'ina dole sai an nuna mutane daidai an nuna musu ba daidai ba sarakuna sai an nuna musu daidai sai an nuna musu ba daidai ba kuma wajibi in an nuna musu daidai su bi in ba haka ba wallahi Allah zai janya albarka cikin mulkin su ka iya mutuwa Allah ya nada wani a janya sarautar daga gidanka baki ɗaya dan wani ya hau ai duk an yi aikata an gani a ƙasar nan me babu misalin shi ai babu abin da babu misalin shi ko tun da fadar da ake ji da ita a ƙasar nan fiye da kowace an ɗauki wanda yake ba ɗan wannan sarkin da ya mutu ba an naɗa me aka yi zama lafiya duk wanda ya jayayya ya tafi lahira sai shi yasa kai taka tsantsan ka marawa addinin Allah baya kamata ya a ce duk baki ɗaya inda sarki yake shi zai rinka tara mutanen garin shi ne musu wa'azi in ba haka ba kuma ya shiga garuruwa ya je kwaso malamai ku zo ku karanta min da mutane na to duk ranar da aka ce ga wani ya zo zai taɓa mutuncin sarkin nan to ran nan za ka ga aiki da cikawa amma sarki bai koya ma mutane addini ba bai sa an koya musu addini ba dan wani ya zo ya taɓa mutuncin sarki sai ce ho ina ruwan mu da shi wani ma fa bai san sarkin garin su ba mun bai taɓa ganin sarkin garin su ba tun da yake to ya aka yi dole sai an samu gyara a waɗannan abubuwan kuma wallahi tallahi dole ku ku rungumi malaman da ke gaya muku gaskiya in ba haka ba har abada wallahi tallahi malaman da zai zo su zo su muku addu'a Allah ya mulkin ka, Allah ya mulkin ka, a bincika a ga abin da ke ciki niyya ta kume a ce Allah ya yauka ta a bincika a ga abin da ke ciki ba daidai ba a janye sannan a ce Allah ya sa albarka a mulkin ku sannan Allah zai sa albarka to shine sai shehu yake cewa ah, wa'alam anna al-ghala la yamna'u min al-ghanima luzumul adabi lahu ce ka sani da cewa wanda ya sata dukiyar ganima kasancewa wannan sata da ya ta dukiyar ganima da kuma ladabtar da shi da za a yi wannan ba zai sa a hana shi rabon shi daga cikin ganima ba idza zahara alaihi in aka gano shi qabla an yaji a ta'iban kafin ya zo ainihin ya tuba wa hadha kulluhu idza kana qabla hawzil ya yace waɗannan hukunce hukunce baki ɗaya da ake bayani ana magana ne fa akan in ya zo ya tuba ya dawo da abin da aka dauka eh, abin da ya dauka kafin a raba wannan ganima amma ba'dahu amma in bayan sai da aka riga aka raba wannan ganima fa innahu yuhaddu idan dukiyar da ya sata ta kai haddi na a yanke mai hannu sai a yanke mishi hannu din to abin da shehu ya suro kenan daga cikin ainihin waɗancan littattafai waɗanda ya bayyana a sama sai ya ce wa kala shibrkhiti al-imam shibrkhiti al-malik yayi sharhin muktasar shi ma shehu yana yawan ɗauko magana daga gare shi inda qaulil musannif da shibrkhiti ya zo magana da mai muktasar yace wa uddiba in zahara alaihi za a ladabtar da wanda ya sata dukiyar ganima in aka gano shi sai shi malam shi da kifi ce la in a ta'iban amma ba za a ladabtar da shi ba in yazo ya tuba khilafan li sahanun wannan magana ta saba wata sahanun sahanun ya ce ko da ya zo ya tuba sai an ladabtar da shi walau ba'da al-qismi yace ko da bayan ainihin an riga an raba wa tafarruqil jaishi kuma ko da bayan ainihin wato waɗannan sojoji sun watse duk kowa ya kama gaban shi wa ta'azzurir raddi kuma ya zama abu mai wahala gare shi ya san yadda zai mayar din to matukar ainihin wato aka gano shi to sai an ladabtar da shi ma'ana sahanun ya tsananta a cikin wannan magana duk sharuɗa guda hudu da aka kawo cewa ya tuba al'amarin ya faru ainihin wato bayan an raba ko kuma bayan watsewar sojoji ko kuma ya zama mayar da wannan dukiya ya zama abu mai wahala gare shi har aka gano shi Ya ce to duk ma dai halin da aka yi sai Allah ladabtar da shi wa huwa zahiru ma hakahu an ibn habib fi nawadir ya ce wannan maganar ita ce zahirin abin da shi shibir siki ya samo ta daga ibnu habib min al-malikiyya shi ma ya ce duk halin da ya shiga shi wannan wanda ya saci dukiyar ganima ko da ya zo ya tuba daga baya ko bayan an raba ganimar sojoji sun watse ko da ya kasa gane yadda zai ya mayar ne cikin dabara ya ce sai an ainihin ladabtar da shi da ibnu habib da sahanun haka suka faɗi sai ya ce haka ibnu habib ya faɗi fin nawajin haka aka samu a cikin littafin annawajin. wa yi tasaddaqu bihi a anhu yace wannan dukiya sai a dauke ta aiwa sojojin sadaka da su ba da daf'i khumsihi lil imam bayan an cire ɗaya bisa biyar an bayar da shi ga liman kamar yadda muka yi bayani a ɗazu wa qala abdul baqi fi hadha al mahal abdul baqi shi ma yayi sharhi na muktasar kaga shehu ya tara littafai da dama ko kuma da ya tara ya karanta ya yi rubutu haka ake shi ne da haka ake malanta ana karantar da mutane addinin musulunci ba kawai malami shi kenan kullum da nadi ana cewa ai babban malami ne ai ilimi a to ilimi a zo a karanta jama'a mana duk kuɗin ka in baka bai mutanen anguwar ku zakka baka taimakon su in an tashi ana magana masu kuɗi suna saka ka ne a ciki kana siyan sabuwar mota sai ce Allah ya sa ta kike taimaka. amma ka ɗibo zakka ka ba su kana taimaka musu wannan ya haihu ka kawo eh, matan shi ka haihu ka kawo rago ka bashi ka kawo masara ka ba addu'a za ka ji a nema ka malam zahiran wa batinan ai wani ai dama dan arziki ne ai dan arziki ne sai ka ji an tuno wani kakanka can a ce ai ya gaji kakannin shi ne ka gani shi ne sai kana ba mutane ai shi ne a cikin hadisi wallahu alamu bi sihhatihi yake annabi yake cewa ku rinka bayar da ainihin abin nan ku rinka kyauta yake dan kyauta tana tana cire kiyayya kaga mu da dan tsoho ka kawo yafan hamsin ka bashi yaya gobe aka ce ai yaran nan ai mutumin banza ne sai kai ku saurara ku ba ma san cin zarafi kaga ta samu lauya ce wa qala abdul baqi fi hadha mahal yace abdul baqi ya fadi a cikin wannan wuri yace wa udibal in zahara alaihi yace wanda ya sata dukiyar ganima za a ladabtar da shi in har aka gano shi wala yamna'uhu zalika rahamahu min al-ghanima yace amma wannan ainihin wato ladabtar da shi da za a yi ba zai sa a hana shi san shi daga cikin ganima ba illa in ja a ta'iban yace sai dai in ya zo a halin tuba ma fala yu'addab to ma ba za a ainihin wato ladabtar da shi ba in gano shi aka yi kawai to za a ladabtar da shi amma in ko ya zama ya zo ya tuba ne to ladabtarwa ma ba za a doke shi ba ba za a ladabtar da shi ba walau ba'dal qismi yace ko da bayan an kasafta kowa ya watsi sannan ya zo ya dawo da nashi yace ya tuba kaji wannan ra'ayin sabanin wancan bayan an raba kowa ya kama gaban shi shi sai ya dawo da wannan wata farrukin jai sojoji duk sun watse wata azurin raddi kuma ya zama abu ne mai wahala a lokacin ya ainihin wato mayar da wannan dukiya sai ya ainihin tuba to aka ce a wannan lokacin ma ba za a ladabtar da shi ba haka shi kuma wannan malami abdulbaki ya faɗi ka ji shurrahi na muktasar wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duk baki ɗaya ana ƙoƙarin fassara menene ne muktasar ya ce shi yasa matsaloli na malaman fiqh wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba a faɗa kai shi yasa za a ga tun mai iziya mai muktasar sai ce ai dan sakanin mazhaba bai sa kace ba za ka bi wannan sallah ba shi wannan ya bi wannan sallah wannan dan wannan yayi abin da kai kana ganin ba haka bane a sallah sai ka bi shi tunda sallar shi bata bace ba sayyidina Usman ya miƙe yana cewa sallah za a cika raka'a hudu za a yi tunda an je aikin maka Abdullahi bin Mas'ud ya tsaya ana tarjima da shi sai kuma da aka tashi sallah sayyidina Usman ya wuce kuma sai Abdullahi bin mas'udin sai ya bi shi sai ce dan me kuma ka ce ba kyau kuma ka bi yace eh ai al khilafu sharrun kulluhu ai sabani sharri ne duk matsala in bata shafi ɗayan abu biyu dangane da sallah ba musamman kada ka ce ba za ka bi dan uwanka musulmi ba matukar ba kafirta ya fita daga cikin da'ira addinin musulunci ba kuma abin ya zama zahiri ba wai da ta'awili ka kafirta shi ba zunzurutun kafirci ne ya bayyana daga gare shi ko kuma tabbas ya yi wani abu wanda ya hukunta sallar shi ta shi shine kawai waɗannan waɗannan abubuwa zai sa amma ba haka ba ko menene ka rinka daurewa ka rinka daurewa kana shanyewa kai ma haƙuri ake da kai kai ma kai ma aka ce za a naƙada ka kai ma ba za a ji ka ba to shine sai yake cewa wa yutasaddaqu bihi anhu sai a ai wa waɗannan sojoji sadaka da ainihin wannan abu wanda aka dawo da shi daga baya ba'da daf'i khumsihi lil imami bayan an bayar da ɗaya bisa biyar ga ainihin liman kamar yadda muka yi bayani wa amma aqdul mar'i ma yastahiquhu min al-ghanima amma dangane da mutum ya ɗibi abin da bai cancance shi ba daga cikin ganima idza kanat la tuqsamu qismatun shar'iyya in ya zama ita wannan ganima ba a kasa ta kaso yadda ya dace da shari'a faqad qala shibrkhiti wa abdul baqi yace waɗannan malamai guda biyu shibrkhiti da abdul baqi suka ce laysa min al-ghululi ba daga cikin satar dukiyar ganima man yujahidu ma'awalin ja'irin wanda yake jihadi tare da shugaba azzalimi la yaqsimu al-ghanimata al-qismata shar'iyya wanda zai kasa ganima kasan da ya dace wa akhadha ma yastahiquhu min ha faqat ya diba daga cikin abin da ya cancance shi kadai to wannan bai daga cikin ainihin sata ganima ma'ana kwamandan yakin mu misali ya zama azzalimi ne in mun je mun dawo ko ya taushe ko kuma ya hana yadda ya kamata to kai sai ka sa hannu da kanka ka ɗiba yadda ka san shi ne ya cancanci wannan abin da ya kamata inda an kasa na adalci to haka ce wannan an kama ka ba za a kwace ba ba za a ladabtar da kai ba sai a bar maka shi wannan ka cancanci ka ɗauka an kai haka mun gane wannan ko fa inna zalika sa'igun yace yin haka ya halatta annahu bi masabati man akhadha aina shay'ihi domin wannan yayi daidai da wanda ya dauki haƙiƙanin abin da yake nashi ne dama haƙƙin shi ne kuma sai ya dauka to wannan yayi daidai kala hu zurqani yace zurqani ya faɗi wannan zurqani shi ma yayi sharhin mukhtasar bayan kuma yayi sharhin ainihin muwatta imam malik wa naqalahu al-burzuli yace burzuli ya turo wannan magana daga ainihin shi zurqani da sauran malamai intaha wannan fasli ya kare insha Allah ta'ala sai kuma zamu mu zo mako na sama sannan sai a ci gaba insha Allah don yayi daidai da karewar lokacin mu Allah ya shirya da mu waɗannan abubuwan kamar yadda muke faɗi kullum ana ta karanta su lokacin da Allah ya kai mu lokacin da za a aikata su dama an karantar da kai a shirye sai aiki ya rage kawai Allah ya shirya da mu sallu ala nabi akwai karatu gobe a kasuwar mutiya mana na taifir ba gobe juma'a ba gobe juma'a akwai karatun taifir eh, aqida gobe tsakanin magriba da isha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah